kuma kamar yadda na sha faɗa nan gurin da ake ba da karatu gida nan ne wurin yin karatu inda kuma karatun da muke yi na sati so ɗaya ake yi ba a ƙara yi sai sati ya zagayo idan ka haɗa da kwanakin da ake karatu da kwanakin da ba a karatu wancan sun ninnin ina fata an gane to ba dogon bayani za mu yi ba wato ta'arifin nahau ta'arifin nahau ta'arifin nahawu a gurguje za mu annahu lokacin nahawu are na larabci daga naha yanhu annahu ina ba ta an fahimta lahu kasira yana da ma'anoni masu yawa a yare na larabci daga ciki akan ce annahu da ma'anin alqasdu manufa an gane akan da ma'anin manufa sannan akan ce annahau da ma'anan aljihatu bangare ko ainihin wato sasanni akan ce annahau da ma'anan almithlu sannan akan ce annahau da ma'anan almiqdaru kwatan kwashi jiya mun kawo baitika ko baiti da malam mai ashari yake cewa ko waradna saka duniya bi ju'in wa lawmiha wa imaliha bi salihati ka sawmiha wa man ihramin aw fudulin ka naumiha وفاتك قد وافت na ليومها فنيتها تنهو أنت هو النهو شيني على قصد هنا فاتا عم فهمتاني sannan ya ƙara cewa wazirta wazirta ila zambin bi ƙirbin mubayyitin wazirin lisanin bil abatil sayyitin wazirta fasilil mustafa nahwa tayyitin wa hal anta illa mayyitin wa ibn mayyitin sai ba kowa bane matacce ne kai dan matacce ne an gani a istilahi kuma na malamai shine al-ilmu bil qawaid ilimi hanyar sanin qawaid allati yu'rafu wacce ake sani biha da ita wannan wato ka'ida ko kace al-ilmu kayan aiki ne bil qawaid an gani da ka'idodi allati yu'rafu biha wacce ake sani da ita wannan kayan aikin a hakamu hukunce-hukuncen wasu da kalimatu karshen kalmomi al'arabiya amma na larabci fi hali tarkibi ha a halin haukuwar jerantuwar kalmomi wannan shine annahu a yare na istilari kenan na masu nahawu hukuncin koyon nahawu an gane ta'allamu fadda kifaya fadda kifaya Ina aka samu ɗalibai wasu suka karanta dawo suka zama ƙwararru a kai sun ɗauke ma raguwa al'umma amma al'umma ga baki ɗaya ta zauna babu wanda ya san nahu an yi laifi maudu'uhu an fahimta yi amfanin sa shine al-kalimatul arabiyya kalmomin larabci samaratuhu an fahimta yi abinda ake ɗasa na 'ya'yan itace daga nahawu shine siyanatul lisani tsare harshe an da khatai daga kuskure fi kalam al-arabi a cikin maganar larabci an gani an fahimta yi shi yasa suke faɗa cewa wannahu yabsutu min lisan al-alhani wal mar'u tu'dimuhu idza lam yalhani an fahimta yi fa idza talabta min al a ajallaha fa ajallaha minha muqimul al-sunni lahn al-sharif yuziluhu an qadrihi an fahimta yi lahanu sharifi yuziluhu an qadarihi wa tarahu yasqutu min hadhihi al-a'yun an fahimta yi sannan وترى الوديع إذا تكلم مؤربا نال المهابة في اللسان الألسن ما ورث الآباء عند وفاتهم لبنيهم مثل العلوم فأتقن فاطلب خديت ولا تكن متأدبيا أنه زين العالم المتفنن والنحو مثل الملح إن ألقيته في كل سنء من طعام يحسن haka suke faɗa da haka yake cewa an nahau shi nahau wanda zamu mu karanta yanzu kenan an fahimta ya busudu yakan saki kalmar basata ya busudu basɗan shine intishar watsawa shine zaka ji Allah yana ce Allah ya busutu rizqa liman yasha'u wa yaqdi akwai kuma basuta ya busutu basadata shine wannan al sahi to ya busutu shi na hau yakan sa a samu sakewa min lisanil alkani daga harshen da yake da nauyi wajen magana akan ce lakina yalkanu lakanan wa luknatan idan saƙula lisanu idan harshen shi ina an gani shi yasa yake walmau shi mutum tu'zimuhu mutane kan girmama shi idan lam yalhani in yana magana da larabci baya yalhani fa idan talafta min al ulumi idan zaka nemi ilimi to fa ajallaha ka nemi ilimin da yake girma fa ajalluha mafi girman ilimi min ha daga ciki shine akwai muqimul alsuni abin da zai tsere maka da asalka da aka lahanu sharifi yuziduhu an qadrihi mutumin da ake ganin yana da daraja da girma cikin al'umma duk da aka ba shi takarda aka ce ya zo ya rubuto kutuba ya tsaya gaban mutane al'adita aka biya na ɗaukar fa'ili ya mayar da shi maf'ulin biyu ya ɗauko maf'ulin biyu ya koma fa'ili to yanzu shi kenan da zai sa za ta faɗi ne lahanu sharifi zilu an qadari wa tarahu za ka gan shi yana faɗuwa min lihadin a'yun a cikin kiftawar ido amma wasar wazi'a za ka ga mutumin da ake ganin shi kaskantacce ne idan ta kallama muqriban in yi magana yana mai cike da bayani da irabi da kiyaye ka'idodi na nahawu to na da mahabar sai ka ga ya samu kwarjini a idan mutane bil lisani da harshe alisan mafi fasaha domin akan ce al-lisanu da ma'anan fasaha ana gane kamar yadda yake faɗa tun cikin jami'a yana faɗan ɗaliban malam yadda suke waqafin alaihi nawadirin wa masami'un lasanan walaysin fil walaysin fil liqa'i muharrar dan haka lasanan saboda fasaha an gane shi yasa yake cewa akan abin da ya shafi matsala ta nahawu ma warrasa al-aba'u inda wafatihi iyaye ba su gadar ba a lokacin da za su mutu da banihim ga 'ya'yansu mislal ulumi kamar ilimi da haka fa'asini idan ka tashi za ka ilimi ka kyautata abin da za ka sai yasa ya ce fatsalin kudi ka nemi ilimi in neman ilimi shine abin da ka sa gaba to an shiryar da kai wala ta kun muta'abbiyan kada ku watsi da wannan maganar na ke faɗa ma fannahu kaga nahu da kake ganin sa alimin alimul mutafannin kwalliya ne ga malamin da ya tara fannoni na karatu su ya hada da nahau shi yasa yake cewa wan nahau mislul milhi shi nahau kwatan kwatan gishiri ne an gane in alqaitahu idan ka ɗauki gishiri ka jefa fi kulle suntun min ta'am cikin kowane bangare na abinci wanda gishirin ake da bukata gare shi ya hasun za ka ga abincin ya yake abincin da duk yake da bukatar gishiri aka zo aka yi shi ba gishiri aka kawo maka aka ce ka ce zaka ga mutum yana ci yana batare yana dan abin nan ina fata an fahimta to wannan dai shine wanda ya sanya shi ya fito da ka'idodin shine Abu Aswad Abu Aswad Tuhani ana gane to wannan tsakiyar mukaddima ce ne an gane to ja mu ji mala al-jumlatu al الجملة jumla mai amfani. Mhm. al'amfila al'amfilatu misalai albustanu jamilu albustanu jamilu gona mai kyau a wannan abinda kawai yake so a gane a guda ɗaya ne babu nahawun da ya kawo sauƙi ga ɗalibai kamar an nahawul wabi malam sami naka ya faɗa irin littattafan nahawu da aka karanta a gaban shi ya ce har albaharul muhid na abdullahi gwardi mai beci dubu ɗin wani abu an sauki a gaban shi ya ce amma wallahi bai gada na hau ba sai da aka dawo na hulwa jini ya ce to saboda haka idan muna so mu ta asiri ne da intaji a samar da ɗalibai su zama malamai su gane na hau to a dora su akan allahu alwazin nan in aka je aka sa a jiromiya mafi yawanci bayanan da ake wala ɗalibai ba sa gane ana gane hmm. to yanzu na abu guda ɗaya kawai ake so a gane shine menene aljumla mufida in aka gane ta sai mu tsallake ku tafi na kaza ana gane an gama da ita to albustanu gona jamilun mai kyau ce ita jumla gida daga abu biyu take fara idan ka faɗi biyu ba a gane ba sai ka tsara nawa uku a gane ana gane da haka yanzu da wani zai sallama ya tsaya a nan gurin ya ce albustanu gona sai ya shiru ba za ka gane ba amma in yake maka jamilu mai kyau ne ka gane ko maka ne yanzu ya zama jumla da a takaice kawai da duk maganar da aka yi ka gane abin da aka faɗa shine jumla da in an yi baka gane ba ba jumla ne. Jimla jumla da kuma tana fara daga kalmomi guda biyu abin da ya sama ina ba ta an gane Shi ne albustanu jamilu gona mai kyau ce kuma kalmomi guda nawa Ashansu rana tsari'atun mai gullowa ce kalmomi guda nawa. Almasjidu masallaci Kabiru mai girma ne. A tsalibu ɗalibi mustahidin mai ƙoƙari ne bas shi kenan. Ana ganewa? Sai mai. Ashamsu tsari'atun. Shamma aliyu alwaradata aliyu ya shaƙi ainihin wato turare. Kun shamma ya shaƙa in ka ce aliyu aliyu wanda kake wa magana yana so ya ji ƙarin gane to me ya sai ka ƙara na uku sai ka ce to ga abin da ya Da raba talibu dalibi ya daki kaga wanda kake magana sai sana da tsarin bayani aka daga idan ka ce abaliba wanda kake magana da shi ya gane ko ba gane a kalin ja'i mai jin yunwa ya ci ya ci mai sai ka ce masa afa'ama hmm. abinci yanzu ya zama jumla mufida ko bai zama ba ya zama da haka in ka faɗi biyu ba a gane ba sai ka ƙara na nawa na uku in ka faɗi uku ba ƙare ba ka gane na nawa hudu har sai ya an gane abin da ka faɗa to ya zama jumla ma da ana gane sai ne. me kasafa muhammadu zaharata muhammadu ya tsinci fila kun ga shi ma kwatankwacin shan ma'aliyu mai warzata sai me kun ga kifi yana iyo fi a cikin ruwa idan ka ce ya ishu yana rayuwa a sama ku kifi sai ka fi a ciki sai ka mutane na zaune a ciki a ina amma an kace mutane na zaune a cikin masallaci an gane ko ba gane sai me yakthuru an-nakhil fi misra yakthuru an-nakhil itacen ne yana yawata fi misra a misra an gane mutane na gudu a ciki to a cikin yana sai ka ce a cikin kasuwa an gane ko ba gane an gane to za mu zo kan harafi muji? Ah, ina aiki tsallake ba su yau, ya zama da ba su alkawa'i. To, alkawa'i ta ida abin haddasewa. A tarkibu da zai ta amma, a tarkibu hauhawa kalmomi, allabi yi fi rufa ida kan wanda zai ba ka fa'ida cikakkiya a lura da kyau ba. Kun ga albustanu jamilu, hmm. kun ga hau-hau kalmomi ne kuma ya ba da fa'ida cikakkiya to yi san mami jumlatan mufida to shi ake kira jumla mai amfani kenan a tarkibin da zai la yufidu fa'idatan tamma la ma jumlatul mufida ana gani ha eh, eh. kuma ana kiran shi kalam ba za ka ce magana ba hmm. haka za ka bar shi san ma aidan ana kiransa kuma a ke masa kalaman hmm. me kalaman shine jumlatul mufida me jumlatul mufida shine kalama yasa ibnu malik yake kalamu lafzu mufidun kastaqim wasu mun wafi ilu sun yantali da kalam a gurin malaman nawa shine jumla mufida ana gane ba ba kamar yadda wasu ke fassara wa yusamma aidan kalam kuma ana ce masa magana a wa yusamma aidan kalam ana ce masa kalam ko ana gane eh? al-jumlatul mufida ita jumla mufida kad ta tarakkabu ta kan hawu min min kun ga kaman al-bustanu jamil ta tarakkabat min min kalimatin ash-shamsu tali'atu kalma nawa eh wa ba ta tara min asbar sannan takan hawo ya fi kalma biyu kamar kasafa muhammadu zahara ka aya guda biyu ina fata an gane eh kullu kalimatin fiha ta'uddu juz'an min wa kullu kalimatin fiha dukkan kalmar da ke cikin ita jumla fi daɗi. to addu ana kirga ta hmm. juz'an wani yanki ne min ha daga cikin ita jumla fi din kenan al-bustanu nu'addu min ha. aljamilu ita ma min nu'addu za mu kirga wani yanki ne daga cikin ita jumla jumla mufida ana gane To addu tu'addu juz'an min inha sai ce ne to akwai kalan bayani a nan wannan ka'idar da ya faɗa ya ce aljumlatul mufida kada ta tarakkabu min kalimatain yakan hau daga kalma nawa ko aksa ya fi nawa ya fi biyu ku riƙe ƙa'ida duk wata kalma da kaga an yi amfani da ita a zahirinta wanda kake magana da shi ya gane abin da ka faɗa ko da ƙwaya ɗaya ce tana nan a matsayinta na jumla mufida idan ɗalibi malami yana karatu a aji ɗalibai na amsa za ka ji ya ce don za ka ji ya ce ne aidan haka ne me ma'anar aidan kuma mai tafi idan ya ce aizon ɗalibai suna gane kowa ka gane idan kalban aizon idu aizon ya ka shafi idu din ya ka barwa aizon idan ka ce kul ka ce idan na ce kul ka gane ko ba gane ka gane to a irin wannan akwai malhus akwai malhus malhus shine wanda aka yi furici da shi an gane malhus din kuma shine wanda yake furici ana wa? don haka idan da wani zai zo ya sallama tana cikin wani guri ya ce ma a adukul in shigo me zaka ce masa udukul udukul a zahirinsa guda nawa ne to yanzu an yi lafazi da udukul akwai na biyu shi ne anta an gani kenan udukul anta anta udukul kenan sai aka yi lafazi da udukul shine mai malhus anta da ba a fa'ara ba shine malhus ana gane nan to mu je darasi na gaba أجزاء الجملة أجزاء yanki yanki na jimla shi kuma anan gurin abu ɗaya kawai ake so a riki can me ake so a riki aljumlatu ne mufida kuma mun gane jimla mufida maganar da mutum zai a gane abin da ya ko kuma tana fara da kalma nawa biyu a ah, biyu malam biyu ah, tana fara da kalmar biyu tana kakkashe eh, da rubutun yanzu ba in mutum ya fahimta ta tana fara da kalmar biyu hmm. ko ya fa biyu an fahimta yi wannan mun faɗa ne cewa duk sanda kaga an faɗi wata kalma zahirin ta kwaya ɗaya ka gane abin da ka faɗa to akwai wacce aka faɗa a wacce ba faɗa amma bai saba wannan ƙa'idan na ƙari ta tarakabu min ne ba min kalmace nan gaba ma za mu so za ka iya ganin ƙa'ida da illa sarfiya za ka iya sama a lokacin da harafi kwaya ɗaya zai tsaye a matsayin jimla mufida mun shayi wannan karatu ko mun ya ibrahim ya hau duki kun gara kiba yanki ne ibrahim yanki ne al'isani hisani shi ko ake so a gane a al jumla kuke ce masa da bukun walan da turanci ne kuke ce eh sentence ko to to to to an dai gane ai to shi ne abin da yake so a gane na eh yudaibu isma'ilu al-qibla yudaibu isma'il isma'il yana wasa da mabi kun ga yudaibu yanki ne isma'ilu yanki ne al shi ma ne yanki ne sai ne يحصل الفلاح manomi ya يحصل الفلاح kamha manomi yana girbe alkama kun ga yahsulu yanki ne alfallahu yanki ne alqamha yanki ne sai ne ta'kulu shatu fulan shatu akuya tana cin wato fulan wasu na fassara shi da wake amma daga ba an gano ba wake ne. wani abinci ne yana da kamata gujiya yana da karfin gasken gaske sosai an ce idan za a ci shi sai dai a fara tsora mai wuta tun da daddare ya kwana a wuta in ba ka rufe cewa shi ne kula wani ne ya je binciko a kasashen larawa eh an gani cewa kin mutanen yankin nan yana kan haudan kan haka wake ne yau wake da suke tumewa shi a ci shi shi wa haka yake yana cin wuta kan sanaka to shine kula wa sha'ir da kuma sha'ir to a cikin wannan <clears throat> ajza'ul jumla din alura rakiba aiki mm. ibrahim kuma me sunan nawa na mutum alhisana suna ne na na dabba yuda'ibu aiki ne isma'ilu suna ne nawa alkitta suna ne na ya hasulul fallan ya hasulu yana girbewa wa yake girbewa kun ga aiki ne ko alfallahu shine wa manomi alkamha an gane suna ne nawa eh nabas sai ta akulu aiki ne ashatu suna ne na dabba haiwan ko fulat suna ne na dabba wa da harafi ne sha'iran shi ma suna ne na dabba to mu ji itin nasiha ta na ji nasiha ana gani kun ga ga sami'a jin ga kai mai jin ga abin da ka ji guda nawa kenan uku akwai wakilci a lawacin idan ka ce sami amalan abubakar an nasihata ka sai dai mu ɗauka wani abubakar min ba kai ba in dai kana so a gane ta ne sai dai ka ji da sunan ka ta wannan tudin ta ce ana gane shi yasa sami'a ya bi sai aka ce sami sami'tu na ji kun ga gajin a kuma kai mai jin guda nawa biyu da an nasihata abinda ka ji ya zama guda guda uku mu yabda al-nur fil hujra haske yana kullowa a cikin kwano kun ga yastau yana kullowa an-nur haske kun ga yastau aiki ne ko to sannan an-nasihata kun ga bai daga cikin sunayen wa'ancin abubuwan ba tsiri ne, ba mutum ba ne, ba kuma haiwan ne. ba dabba ba ne. Hakanan an haske ko ba sunan mutum ba ne ba dabba ba ne ba tsiri ne. amma al-hujra ta suna ne na jima'i sandalallen abu ana gane sai ne tajiri safina bi jirgi tana gudu alal bayi a Karuwa, kuma tajiri yanki ne Asafi na yanki ne ala an gane harafi ne alma shi ma yanki ne sai ne hal tuhibbu safara shin ko kana son tafiya hal kun ga istifham tambaya ne harafi ne tuhibbu aiki ne Asafara shi ma yanki ne amma suna ne wala da suna ne ba su ba bane ba mutum ba ne ba dabba ba ne kuma ba sandarin abu ba ne sana tafiya karanta ka'idan wani alƙa'ida alƙa'ida ka'ida abin haddacewa alƙalmatu kalmomin larabci nau'i uku ne a rike wannan ka'idar da kyau duk abin da za mu karanta daga nan har duniyar karatu ta kare ba zai fita daga abubuwan nan guda uku in dai na larabci ne akwai ne akwai suna akwai kuma me aiki sannan akwai alharfu akwai harfun akwai harafi falismu shi suna kullu lafzin dukkan wani lafazi wanda za a kira sunan mutum da shi au haywanu ko dabba au nabatu ko tsiri au jamalu ko sandararren abu au ayyi shay'in akhar ko wani abu na daban yanzu kun ga yace kullu shay'in yusamma bihi insanun eh eh yusamma bihi ne insanu za a kira mai sunan mutum da shi ko to shi ne kun ga rake ba ibrahimu ibrahimu yusamma bihi ne insana an gane isma'ilu yusamma bihi ne insanan alfallahu yusamma bihi ne insanan an gane wa alaikum assalam ana gane ya yusamma bihi me insana yusamma bihi insana shine wal ismu kullu shay'in kullu lafzin yusamma bihi insanan aw ne aw haywanu kun ga alhisanu da alkitu su eh ba ku eh ba na sani ai an gane da ku tashi ai an gane kullu lafzin yusamma bihi insanun duk lafazin da za a kiran suna mutum da shi kenan da suna na da na kamaran sa duk da kowa na dukkan sunan da kowa ake kiran sa da shi ana ce masa suna au haiwan ko dabba al-insanu ko al-qittu ashatu sunaye ne na haiwan dabbobi sai dai a larabci ka sani ko baka sani ba da haka nan gaba duk za a zo su an gane ka ji babban raƙumi da sunansa ɗan ƙarami ma da sunansa ai mun karanta a shirya yahu mata ƙara da lubuzin ya ta sakku a sakku shi ne ɗan ƙaramin raƙumi ko babban kuma shi ne albuzula babba wanda aka horar sai ne wani fi'ilu wani fi'ilu kullu lau au haiwan ko dabba ko auna ba ko tsirrai kun ga alƙalhu ko alful almi ash-sha'ir shi ma na nabat aujiman ko sandararren abu alhujrati as-safina sandararren abu aumi to wannan shi ne asma'ul ma'ani duk abin da ji kawai kake baka gani ko kana ganin shi ba za ka iya taba shi ba shine asma'ul ma'ani da nasiha da yake na ji nasiha aiki aji baki ne ko yake magana amma an ce ka kamo ta zai ya kamo ta babu ana ya? haka safar tafiya idan wani mutum ya zo yana tafiya ba za ka ce in aka ce ka kamo mai sai dai ka je ka riƙe mai kama ba za ka kamo tafiyar ba ko haske annu ana ganin shi amma da za a ce ka kamo hasken to an haɗa ka da aiki to duk abin da jinsa kawai ake ba a ganinsa ko ana ganin sa ba za a iya kamo shi ba to ne asma'ul ma'ani yanzu nan gashin kan wannan bakin da ke kanka idan aka ce wani ya kamo sai dai kamo gari ba dai bakin ba ko kuwa kuma yana da suna ko bai da shi ko sai sa wani za a shi wannan ba baki ba ne to bakin yana da suna farin ba yana da yana da suna ana gane sai ne wani fi'lu shi fi'li kullu lafzin dukkan lafazin da ya kullu yake nuni ala usuli amalin akan faro wani aiki a wani zamani ke bantacce ana ce masa aiki an gane bambancin fi'ili da masdar kenan an gane shi masdar bai nuni akan zamani na an yi ko ana yi ko amma aiki dole sai ya nuna zamanin nan ta uku ana gane eh labar eh, eh muje wal harfu shi kuma shi ne kullu lafzin dukkan lafazin da la ma'ana ma'anahu kamilan ma'anarsa ba za ta bayyana ba cikakkiya illa ne sai tare da waninsa shi ake ce masa harafi da ya tsurun na itacen dabino yana yawaita fi a can cikin a ina misra an gan sheta mun karanto a suratul hajj ko ba mu zo tafsirin ba Ba wa nan nasi man a ala ba mu zo ba ko ba mu zo ba alharfu lokacin shine astarfu gefe an gane wani eh ba ba ko ne ne na karatu ana san dama za ku tashi ruwa za ku tashi ba komai tunda ana ɗauka shi kenan ka gane wal harfu kullu lafzin la yadhhabu ma'anahu kamilan illa min shine al harfu an fahimta ai shine ne al harfu to mun ce akwai al harfu lugatin shine asarfu gefe amma islamin malaman nahu shine kullu lafzin dukkan lafazin da la yadhhabu ma'anahu ma'anarsa ba za ta bayyana ba cikakkiya illa ma a gairihi sai tare da waninsa ne harafi wannan karwana kana ta cewa mimmin ala ala fifi, ila ila mimmin. min ga shi ka haɗa su da amma duka ba su da wani ma'ana ana gani ya amma idan ka ce kharastu min albayti wa zahabtu ila almadrasati yanzu min ya ba da ma'ana saboda alaƙarsa da albai ila ya ba da ma'ana saboda alaƙarsa da min almadarasa سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أنا غانيا تهك حال شو كذا وذي بارا معنا سيك حال أشي لتجيب السفا تجد السفينة تجرقي تنازدو على أخي أكمل بذي بارا معنا بسيك حال أشي دونا أبو شني الماو هو أنا غانيا يستقلوا حسكينا كلوا في أتكي أتكي منا ba zai mana rana ba sai ka haɗa shi da alhuji da shi ta akulu shatu akuya tana cin kula shine ful wa da kuma wa din tun da harafi ne ba zai ba da ma'ana ba dan haɗa shi da wani abu shine mi shahidi shine ya ishu samaku fil ma'i aba yaksuru an-nasilu fi ilim al-mitra to har wayo muna da huruful ma'ani sannan muna da huruful mabani huruful mabani su ne haruffan da ake yin amfani da su a gina kalmomin larabci guda talatin daga alifin zuwa yawo a cikin su ne za ka ɗauko kafin da ta'un da ba'un ka hada ba ka kata ba su ne hurufin magani haruffan da ake amfani da su don gina kalmomin larabci akwai kuma hurufin ma'ani harufa ne amma suna da ma'ana ka ga min ai tana ba da ma'anar daga ko ila kuma zuwa ko ala kuma me akai inna للي لم كولي ولن كولي وإن سني حروف المعاني إلا فاتا أنغاني أنغاني تو يدر في من نقب مجمع ساعة نقسم الفئل باعتبار ثمانه تفند يا رأسي والفئل كل لفظ لا يزعر معناه كاملا إلا ما أغيره هو تلك اللفظ عند معنى الثبات بينا والفئل كل لفظ يدل على يدل به على Ta shi ne زمن من ko. فعلي هو lura da آمني akwai alfi'ul madi aikin da ya riga ya wuce ko eh jaral kalbu karen ya mudu kun ga jara ya riga ya wuce eh? wa kafar rajul mutumin ya tsaya kun ga wa kafa ya riga ya tsaya Ba alkitab littafi ya ɓata. ko daddafe sa'atu agogo ta buga yarinya ta zo kun ga ta riga ta zo qalatul rusul qalatul rusul manzannin su daga sun fara ko ja'at rusuluhum manzannin su riga sun zo ko sai ne badati da su kaza ta yi kun ga ta riga ta yi sai mai budu ka'idan mu alfi'lul madi shi alfi'lul madi ta'arifin sa wa kullu fi'lin shine dukkan aikin da ya dullu yake nuni ala husuli amalin akan wani aiki ya faru fi zamanin madi a lokacin da zamanin ya riga ya wuce shine fi'lul me madi ina fata an gane yanzu muna da ya riga ya ta'arifin fi'ili ya ce wal fi'lu kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas yanzu mun ɗauki ɗaya alfi'ulul madi da zarar aka yi aiki aikin ya wuce ya zama mai. mali to mu je darasi na gaba alfilin mudari sai kuma aikin da ake yi yanzu awasiyu ya dai alfilin mudari un ke yabo hmm. alfilu almudari ko na'am awasiyu ya dai al'amsalatu misali agasulu ya dai ina wanki kun ga agasulu ya sha bamban da na wanki ina yi agasilu ina yi sai albasu siyabi ina sanya tufafi na kun albasu ina sanya sannan a lura albasu da aga sani kowanne ya fara da hamza hmm. hmm? hmm. nal'amu bil qurrati nal'amu bil qurrati muna wasa da kwallo nal'amu muna yi sai namshi fil hukum muna tafiya a cikin fili kun ga namshi wannan ya fara da nunin kuma sai ne yambahu al kare yana haushi kun ga yambahu yana yi mai mhm. gadi yana lura kun yan yantabihu kunga wannan yan bahu yantabihu kowanne ya fara da yawo sai ne yarinya tana ci ta akula bintu tana ci fulawa tana bushewa tana yankwanewa ta zubalu yanayin budo ba alfilil mubari mubari shi aikin da ake yanzu huwa kullu shi shine dukkan aikin da ya dullu yake nuni ala husuli amali akan wani aiki ya faru fi zamanin a zamanin halattaci yanzu kenan hmm. da haka idan ka ce a gasilu ya dullu ala husuli amalin fi zamanin hajar yanzu in ka ce a tsara'u yana nuna cewa wani aiki yana faruwa na karatu a lokacin da har yanzu yake ina fata an fahimta an gane har yanzu faruwa yake sannan idan ka ce me eh ko kuma mustaqbal to akwai turufu na almudari da suke shiga su mai da shi mustaqbal nan nan za mu yi su akwai an eh akwai saufa akwai sinin eh? akwai saufa akwai shine da suke shiga shine mustaqbal a'a al-fi'lul mudari shi fi'lul mudari huwa kullu fi'lin shine dukkan aikin da ya dulle yake nuni ala amalin akan wani aiki ya faru fi zaman al a zamanin halastarsu yanzu ke da haka mun ce idan ka ce a qara'u ya dulle ala usul amalin fi zaman al yanzu awul mustaqbal ko nan gaba hmm. da haka da zaran ka ce fa aqra'u to yana nuna cewa ba kai karatun ba amma za ka nuna sa'ad kulu ko sa'ad zahabu ila su za ka tafi nan gaba an gane ko saufa azhabu ko uridu an azhaba idullu ala ala mus'alil mustaqbal ana gane shi yake shiga da haka din daga qur'ani ya faɗi irin wannan abun bai faru ba amma nan gaba zai faru saya na gadan man kazabul ashi amma ya ta sa'aluna anin nabi'il azim alladhi hum fihi kalla saya alamuna thumma kalla saya alamuna sana akwai saufa kalla saufa thumma kalla saufa ta'lamuna shine awal hajj idan wa'annan harfin ba su shiga ba awal mustaqbal din kuma sun shiga yana nuni akan nan gaba wala budda an yakuna ba makawa an yakuna ya kasance mabdu'an an fara fi'ili mudari'i bi harfin min ahrufil mudari da harafi daga cikin harufin mudari wa hiya ga sanan sune alhamzatu kun ga agasilu albasu hmm. an gani shi ma di ba shi da wata ka'ida ta harafin da ake fara hmm. amma mudariki dole ne a fara shi da ɗaya daga cikin harufan nan guda nawa guda hudu harafi na farko shine wa wan nunu kamar nan abu namshi na zahabu wani kaman ya ya zahabu ya qara'u ya jilisu ya sma'u wani watta'u da kuma ta'u shine kaman sumau ta kara'u. ana gane ya to wa'annan guda hudun idan ka hada su su aka ce ma anaitu eh anaitu ne ko haka mai mulha yake wasantu halhawi laha na aiki yake ko wani a ne yake fasma alƙaula kama wa aiki amma a duba kaman a ne ce ba hamza a ne sai nunu sai ya o sai kawo kuma a ne shi ne ma'anarsa a daraktu shai'a na da suke wani abu shi na a ne ana gane a aiki hamza nunu ya mu je darasi na gaba tsallake mu alfi'il al'amr shi fi'ili na umarni al'amsila misali il abdul qurra kai wasa da kwallo kun ga il abdul qurra kai wasa da kwallo ana gane inda mun gama da madi mun gama da mudari muna ne amri hmm? afi'in ka ciyar da magen kun ga afi'in ka ciyar yadda mudari dole ya fara da ɗaya daga cikin haraka guda hudu to shi kuma amri dole ƙarshen su zama zuwa fusko ana gane ya eh. nazi su ya ga ka tsarkake tufafin kan nazi sai mi kai bacci da wuri nan kai bacci da wuri sai mi kai gaugawa cikin tafiya ko kai jinkiri a duk mata ga maka kai matuƙa wurin tattauna abinci Mhm. alƙa'ida ƙa'ida abin haddacewa fi'ilul amri amri aiki na umarni huwa ne kullu fi'ilin dukkan aikin da yutlabu ake nema fihi da shi wannan aikin husulu shay'in faruwan wani abu fi zaman da mustaqbal a zamani na gama. idan na ce maka ikra yi karatu kaga ina neman ka farar da wani aiki na karatu a lokacin da baka riga ka yi nan gaba za ka yi sannan Allah ya ce wa annabi Musa izhab ila fir'auna innahu tagha ai ana neman shi ya fara da wani aiki na tafiya gurin fir'auna a lokacin da bai tafi ba amma nan gaba zai tafi Allah ya ce wa annabi ya ayyuhal muzammil sai ya ce mi qum min layla illa qalila nisbahu aw kus minhu aw zid alayhi wa rattil alqur'ana an fahimta yi ya ayyuhal mudaththir qum fa'al wa rabbaka fakabbir wa siyamaka fatashkir wa rujza fa'ajib da ga duk sukun yake karewa da shi da haka dukkan aikin da ake neman ka farar da shi huwa kullu fi'lin yutlabu bihi shine aikin da ake nema da wannan aikin wasula in farar da wani abu fi zaman al mustaqbal a zamani na gaba to shine fi'lul amr aiki na na umarni kul huwa Allahu kul a'udhu bi rabbil falaq kul bi rabbin nas ana gane to mu ji inda mun gama da wannan sai mun je jimla fi'liya sannan za a fara littafi alfa'il mai aiki misali to wannan yana da matukar muhimmanci a nahau muna da jimla biyu akwai jimla ismiya da kuma jimla fi'liya idan ka kawo mubtada a jumla ismiya to ya zama dole sai ka nemo kabar ko in ka ce wannan kabar ne to dole sai ka faɗi yadda aka da mubtada to haka in dai ka ce wannan aiki ne to dole kuma sai an nemo waye aiki shine kullu fi'ilin la budda lahu min fa'il ana gane to dan haka idan ka ja sadara daya ga aiki ko za ka ja ta biyu ta uku ta hudu ta biyar sai ba an nemo fa'ilin nan idan ba haka ba wallahi akwai matsala ana gani to ka'idar da za a riƙe kawai a nan gurin a wajen fa'ili da an ce an yi abu ka kalli jerin magana ka ga waye me yasa nake wannan bayanin saboda akwai lokacin da nan gaba a ka'ida ya kamata in an samu aiki sai wanda ya aike shi ne hali na kusa da shi to nan gaba ka iya samu a samu aiki shi ga a tsallafe sai an jikin sannan a kawo wanda ya aiki kamar na daliya wannan mubtada ne amma kamar na farkon zuhudu a eh, wannan eh, me ke faɗa hmm? kitabun fiye a sha'aru ana zirni fadi risu kashe wa inna sana yazilu an alƙalbin magafa da kullare ne yuwali na takan wa wa'azan a wa'in zarar bi nazmin kalluje ne wata hadidan wa tamfilin wa zajaran wa tazkiran ali ibn al da aka yi ya tsara sai ka tsatsin lako ka dawo ka ce ali ibn al-husayn shine fa'idi in ba haka ba kuwa za a fasala fasala ta fito ana gani to da an ci an yi sai ka dudduba ka ga waye wanda ka samu ya ka sake bai shi ne faɗi an gani lati misali tsarin usul kun ga tsara ya tashi to tunda an samu tashi ko to kawai sai ka nemi waye tashi wanda ka samu shi ne tashi to ka danta shi ne faɗi an gani jaral insanu doki ya gudu jara ya gudu waye ya gudu al insanu sai me yaro ya yi wasa kun ga la'ibal waladu yaro ya yi wasa ku sai me ya umu sama ku kifi yana yi ya umu yana yi ya lissa'ul ba'udu sauro yana cizo haka ta akulul binti yarinya tana to sannan abu na biyu fa'il don ma yake samu to yanzu da wannan ka'idar sai kai kiyasi akan abin da ke baya Wannan muka karanto idan aka ce shamma ya shaka sai ka kalli jumla ka gani waye shaka sai ka dabbo shi shine fa'il ta kafa muhammadu az ka muhammad ya tsanka sai ka kalla ka gani a cikin nan gurin da aka ce an yi waye sai ka dabbo shi shine rakiba ibrahim al-insana sai ka dudduwa ka gani waye haudoto sai ka dabbo shi ne shine fa'il ina ba ta an gane sai ce hmm. alƙa'ida ƙa'ida abin haddacewa alfa'ilu shi mai aiki ismun marbu'un suna ne mai damma kun gani takaddama umin aiki yana da gashi zuwa dole sai an samu aiki sannan za a fara tunanin waye ya aiki wadalla shi fa'il shi ne wanda yake nuni alallazi fa'alal fi'il akan waye aikata aiki shi yake nuni akan waye aikata ne kun ga ismun marfu'un al-usfur al-insan al-walad as-samah al-ba'ud al-bint fa kif ala zalik to dan haka na'u ka'ida ake bayarwa sai ta zama ita ce ma'auni ana ganewa da haka yanzu na tabbatar da abin da aka yi a baya duk mutum ya kalli santa su aka ce maka ya tsa'un nuru fil hujjati haske yana kulluwa na tabbatar idan an ce ka faɗi fa'il za ka yi ba da da dijiyar tuka za ka yi kwai ko da alkitabu za ka faɗi waye fa'il da tunda an ce ismin marfu'u suna ne mai jamma ta gaddama gumi aiki yana da gashi ko kuwa hudu ƙa'ida ta gaba mu al bihi wanda aiki ya faɗa masa misali shaddat talmizul abla to bisa da ka'idar da muka faɗa yanzu shadda ya ɗaura sai ka tambaya ya ɗaura eh? mai matsayin at ba kuma ne to yanzu a shadda shi ne makulun abin da ya ɗaura eh, alhabla abinda da ya ɗaura ne makulun bi. haka rakiba ibrahim al-isa rakiba ya huwa ya hau mai matsayin al-ibrahim wani san ga alifin da lamu da iya sa ko ba za iya sa ce al'ibrahim tare da alami eh da gudami alami yanzu idan na sama sunan alhassan da alhussaini alif da lam ya yi kolewa ya yi eh? saboda ne saboda shi wannan eh, bilansa ne ka samu to <laughs> to eh dawakil binti so ba yarinya ta tattaro tufafi kun gatsawa tsawa yau ma na tsawon shi kama ko tsawa ta tattaro wace ce mai matsayin albintu mai matsayin asauba makulun bi sai me akala zai ibo kawo sarki ci ya ci rago akala ya ci waye ci zai me ya ci shi ne makulun bi ana gane sai me yarbahu sabiqu ja'izatan na farko yana samun riba kyauta yarbahu an fahimta yi yana samun riba wai asabiqu wanda ya riga yana samun mai ja'izatan kyauta kun ga asabiqu shine mai fa'il ko to abin da ya samu na kyauta shine mafulin bi sai ne yusidu yana farauta wai yake sa'alabu shine dila shine mai fa'il abin da yake faratuwa shine ne addajaja ta kaza eh yabiu yana siyarwa wa yake siyarwa alqassab mahauji ko me yake siyarwa allahama nama me matsayin alqassab fa'ilu allahama shine mai maqulun bi an gani to gudu al maqulun bihi al ƙa'ida abin haddacewa ko المفعول bihi shi مفعول bihi اسم منصوب shi kuma suna ne mai fata eh, waqa'a alayhi yakan afka akan maf'ulun bihi menene aikin mai aiki da haka in kace daraba almuallimu al taliba an gani daraba yi duka wayi duka almuallim ne matsayin almuallim al-fa'ilu wa aka daka at-talibu shine makulin bihi to yanzu aikin malami na duka kan waye fada kan tali wa qatala Dawudu jaluta daga ran da kake wa qatala dawud Jaluta, ma'ana ya lalace ko ba wa warisa sulaiman dawuda waye ga tuni daga wa warisa imanu inda imanu shi ne shine fa'i ne fa'i Dawuda da aka gada shine wa maqulun bi da ka juya kai aka fi kace wa warisa imanu Dawud an samu ina fata an fahimta an gane to shine kada sami Allah sami Allah kaulan sami ya ji wa ya ji Allah lafzul jalala shi ne fa'il me ya ji kaulan kaulan shine me maf'ulun bihi saboda ismun mansubun suna ne mewa mai rufa mai fat mai nasaba ana gane to mu je gaba to almuwazanatu ma'auni da za ka rike ka gane bainal fa'ili tsakanin wanda yake yin aiki wal maf'ulu bihi da kuma wanda aikin ya fada masa mhm. misali yajurru al yana da al-hisanu shine doki mun ce shine fa'il ko me ke ja al-ajala shine amalanki kuma ga al-ajala ta shine mi amalanki maqulun sai mi kadafa al-gulamu zaharata yaro ya tsinci fulawa kun a kafa ya tsinka waye tsinka al-gulamu mai matsayin al fa'il الزعرة شين مي ربطت فاطمة الجبية فاطمة تأوري مي أقويا وربطنا على قلوبهم to fatima ita ce me fa'il aljade shine me maqulun bi haka yaski yana shayarwa al-qallahu manumi az shine shuka kazafa ya jefa ana kiran kazafi da kazafi ne saboda jefin mutum kake da abin da bai shi yasa ake ce masa qadar jari shi ne mai wasa ya jefa shi ne kallo femi lista ɗan sanda ya tsare ɓarawo habasa ya tsare ko wa ya tsare asharfi ɗan sanda wa aka tsare shi ne ɓarawo barawo mhm. annata'ij gashi nan sakamako rafna mun sani mimma mada daga abin da ya wuce wannan arifu za kuma mu sani min ta'ammuli al-amsalati sabiqa daga misali wanda suka gabata ma ya ati abin da zai zo anna kullu fa'il dukkan fa'ili wa maf'ulun bihi da kuma maf'ulun bihi ismun sunaye ka koma ba kun ga rakiba ibrahim al-hisana kun ga ibrahim ismun ne al-hisana shi ma mai ismun ne shamma aliyun وردتا علي اسم فائل وردتا مفعول به شمال ismun sunaye ne ana gani sannan sai me annal fa'ila shi kuma mai aiki huwa annal fa'il shi fa'il huwa alladhi sadara anhu al-fi'l shine wanda aikin yake gangarowa daga gure shi daga lokacin da kace darabal muallimu as-taliba kun ga aikin dukan daga wajen waye faru daga wajen malami annal mai huwa alladhi waqa'a alayhi shi kuma kullu bi shine wanda aikin ya fada a kansa ko sannan annal fa'ila akhiruhu marfu fa'il dukkan jinsa marfu'un sannan shi kuma me annal shi kuma ƙarshen sa fata ne shi yasa zaka ganin al-hisanu al-gulam fatimatu مرفوع الأجلة الزهرة الجبية من منصوب أنا غاني منصوب أنا غاني وشكرا gaba. al-mubtada'u wal khabar mubtala da da khabar ana gane yanzu mubtada da khabar mubtada yana da sharafi guda uku na farko yazo a farkon jumla an yakuna fi awwalil jumlati suna ke ɗaya kenan na biyu an ya kuna ma'arifa na uku an ya kuna ma'amuma an ya kuna ne fi awwalil jumla ne kenan na biyu an ya kuna ma'arifa biyu na uku an ya kuna madmu ya kasance yana da yana da rufa to al'amsala misali kun ga at-tufahatu aqul ya cika sharadi guda nawa guda uku ya zo a farko ɗaya kenan ma'arifa ne saboda alifin da lamu sannan na uku ya zama jumlar marfu ana gane ya to sannan shi kuma kabar inda mubtada da kaba ne ku ba a sa masa alifin da lamun kana sa alifin da lamun yanzu ya zama sifa da wanda aka sifa sannan a lura da kyau idan kaga sunaye guda biyu ba su ba da ma'ana ba irin wannan an kawo na farko da na biyu ko dai an na'at wal manqus ko kuma mudafin da mudafin ilayhi ana ganewa idan ka ce ar-rajulu as-tawil kaga na farko ka sa masa alifin dawa na biyu ma alifin dawa dala to yanzu sifa ne da wanda aka sifanta amma idan ka ce ar-rajulu mutumin tawilun dogo ne to ar-rajul ya zama da tawilun ya zama mai kaba ana gane ana ganewa to ne ta haka kulwatun ya zama to yana da damma ba a sa masa ne alifin da lamun shi kabar kenan ba a sa masa alifin da lamun sai me a suratu hoto jamilatun mai kyau ce kun ga shi ma haka muna da anwa'ul ma'arif guda bakwai to za mu zo nan kan gaba a hankali a hankali amma dai yanzu a gane idan suna ya zo a farko ya samu alifin da lamun ma'arifa ne mm. ko kuwa mm. sannan Aljeri gudu mufidin mai amfani ne ko alkitaru jirgin ruwa shari'un mai dogawa ne at-tufahatu afun annazafatu tsafta wajibatun wajibi ce ko al-ardu qasa mustajiratun mai jujjuyawa ina ba ta an gani to wannan shi yanzu idan ka ce kitabul lahi littafin Allah sunaye ne guda ga kitabu ga kuma me Allah cewa kitabun lahi yanzu wannan ya ba da ma'ana? bai bayar ba inda wani zai zo kai sallama ne ta salamu assalamu alaikum ta amsa ce ce a jama'a kitabun lahi sai shiru wa gana abin da ya fara? amma idan ya ce kitabun lahi ku? inda an gane ko ba gane to a irin wannan yanayin waɗannan sunayen guda biyu da suka tsayu a farko ba su ba da ma'ana ba ba a kirin su muftada da kafu sai dai a ce kitabu shine muftada wa da mudafun shi ne shine mudafun ilayhi to kar amanta idan asin idafa yana daga cikin anwa'u na ma'arif da haka abin da zai duba sai zama to ne wa ne khabar da haka in yace kitabun lahi mubarakun yanzu kitabu muftada ne ko mudafun ilayhi da dalala shi ne mudagun ilayi mubarakun ya zama ne ya zama kawar ana ganiya to ka'idar da muka fara da ita a baya a kanta za ku ƙara koma na alcin lazu almufida tussan da daga sunaye guda biyu sun tsaye ga na farko ga na biyu na biyun ya cika ma'anin na farkon to na farkon mubtada ne na biyu kabar yanzu kaga in aka ce albustanu gona ana gani kun ga ya zo a farko yake eh, nan ku na biyu ma'arifa ne dan akwai alif da salamu sannan na uku akwai ne jamma yanzu jamilu mai kyau ne ya cika ma'anin sentence ko bai cika ba ya cika Na ga za mu ci albustanu mubtada jamilun wa kabar ana gane haka a ashamsu rana kali akin mai kullo wasu Shamsu. ya zo a farko ko bai zo ba da yake nan na biyu na alifa ne danga alifin da lamu na uku yana da yana da damma to yanzu tsari asun shi ya cika ma'ana nawa na ashamsu da su sai mu ce ashamsu mubtada tsari shi ne wa kaba idan kaga an kawo sunaye guda biyu irin wannan kai fassara kaga na biyu ba shi ya cika ma'anan na farkon ba sai dai ka nemo ma'ana ko dai ya zama sifa da wanda aka siffanta ko mudafin da mudafin ilayhi amma ba mutada da ba. ana gani to mu Alƙa'ida a tasi a ƙa'ida ta haddacewa ta tara al-mubtada shi mubtada ismun marfu'u suna ne mai damma fi awwal al-jumla a farkon jimla. ana gani ya? Eh? al-khabar ismun marfu'un shi kuma Kabar ismun marfu'u shi ma suna ne mai damma yukawwinu da yake kasancewa ma al-mubtada'i tare da mubtada a jumla mai amfani a lura da kyau, kun ga a jumlawa da kun ga nan gurin idan aka yi haƙuri aka riƙe wannan ƙa'idar a haka idan aka je na uku sai a buɗe ƙawa'idin na safar duk wanda yanzu aka zo nan aka ce to bari duk inda khabar yake zuwa na mutada sai an tattaro mai shi to wallahi sai zai gudu dina karatun nan <laughs> yadda yadda malamin shi haka mataki mataki to haka ya kamata a dinga bin karatun wa mataki mataki an dai fahimci mubtada kuma an fahimci wa sabak to mu je darasi na gaba misali mun gama da kabar ko kuma sai aljumlatul fi'iliya jumla ta aiki to daga nan ne za mu fara ne daga nan ne za mu fara ne kun san maganar da ake samu daga ran da mutum ya zo zai fara kafin na hau ya ga an ɗauko da tsatar allo ana aljumlatul mufida ana da irabi tun daga rana ana cika allo su uku ana gogewa <laughs> to Allah wani daga ranar da wani yake gobe da ana gane to yanzu daga nan gurin ya kamata a fara hidda kuma Allah ya da zamu dinga ba da misalai wanda aka karanto a baya wanda za a dinga gane al'amfila misali walƙiya ya haska kun ga lama ya sa a ka'idar da muka bayar ta alfa'il mun ce idan an yi a tambaya waye wanda ya mai sunansa alfa'il to kun ga da ma'a sai mu ce fi'ilun madi fi'ilun madi mabni na alal fatri la mahalla lahu min al tunda mun ce idan an yi a tambaya waye waye albarku mai matsayin albarku sai mace fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu abahiratu alami asili ana gane to yanzu wa qis ala zalika kai kiyasin cikin da kaga fi'ili da fa'ili akan wannan yanzu abinda aka karanto a baya kaman eh, wannan za al kitab kun ga za a ce فعل ماضي مبني على المين على الفتح لا محل له الكتاب شيني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة علامة آخره awas zibu kyarkeciya ya kufato li irabi idan ba manta ba muna da lafsi muna shine wanda damma take bayyana ko fataha ko kisra takadiri kuma shine wanda kaddara ba ake muna da li'irabi lafzi muna da li'irabi takadiri ana wa da haka lama'a kun ga wannan fi'il madin ne fi'ilun madin mabnun alal fathi an gane la mahalla lahu min al amma wannan awa za mu ce fi'ilun madin mabnun alal fathi al muqaddar wadda an gina fataha alal alif akan alif mana amin zuhuriha abin da ya hana alifin din bayyana shine at-ta'azzu at-ta'azzu uzuri ne hana ta bayyana ba za ta bayyana ba ana gane sai me a'a azzihu shine fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu al-zahiratu alami akhiri ana gane to irin su wannan zaka gansu لإراب التكاليف وسمي مغتلا من الأسماء ما المصطفى والمرتقي مكارم رافع ابن مالك فالأول الإعراب فيه من رافع ابن مالك an gane yanzu idan ka ce ja musa ko ja a ra'aitu mustafa marattu bi me bi mustafa ai ya sha banban da ja a muhammadu ra'aitu muhammadan marartu bi muhammadin wannan ja'a muhammadan kun ga fa'ilun marfuu. ko ra'aitu muhammadan maqulun bihi mansubun marartu bi muhammadin majrurun amma ja'a mustafa wannan a nan gurin rufa sai dai a kaddara ta a kai sai ake fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu al-muqaddara ala al-alif mana min zuhuriha at-ta'azzur رأيت مصطفى مقول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة المقدرة على البه على الألف أنا قال تسمي يسقط الصلب وتوراء باينا فاتوا يسقط زامة فئل مضارع أنا قال فئل مضارع سيما سيما مرفوع لتجرده من النواصب والجواز وألامة ربه الضمة الظاهرة على أبيه فعل مضارع مرفوع أي كيني وندا أكيني مرفوع أما حروفا كما هو الذي tambaya saboda mai sai ka ce lita jarruri saboda ya tsare su minan nawasibi daga abubuwan da za su sa ilin ya samu fata wal jawazim da abubuwan da za su sa ya samu sukun annasbu ɗaya kenan aljazmu ɗaya kenan jam'un sa wasu wannan jam'un sa jawazi. to adawatul nasbi ba guda ɗaya bane adawatul jazmi ma ba guda ɗaya mani. da aka sai a ce minan nawasibi wal jawazim saboda ya kukuta da abin da zai sa a samu jazma ko min ko ainihin wato fata to yasqutu yana faduwa sai mu tambaya waye ke faduwa Asali salju me matsayin asali. fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu adh-dhahiratu alami akhiri to wannan fa shi zai zama shine ma'aunin fa an gane duk inda ka ganshi a duniya ya kamata a ce in an ba da wannan ka'idar in ka gani za ka iya li'irabi ana gani ya an fahimta yi sai ya ce mi hmm. wasu filin aske za su yi mai na kira kamar yadda kai hmm. fi'ilun mari hmm. can kuma sai su sa mai ma'arifa misali fi'ilun sa nan a'a ba zai yi ba in dai ba su yi haka ba sai dai su mai da shi na addama na uku su ce alfi'ilul madi sai farko ma'arifa da eh. biyu ma'arifa ma'arifa zama to wannan a eh, alfi'ilul ba madin ba ah, ba madin ba ba zai ba ko bayan sun san alifin da lamu eh. a ah, ina za ka dinga jin sha'awakin yan uwa masu yi rayu <laughs> sai ce ya shaddul barbu sanyi yana tsananta yadda aka yi wannan haka za a yi shi ana gane wa? sai ne dafin wanda ta kasance fulawa kun ga ikbaf katsanka ikbaf kayin katsanka me za katsanka kulawa to ikbaf katsanka mun ba da ka'ida yanzu mun ce da an ce a yi da an ce an yi za ka tambaya wanda yi wanda yi shi ne wa to yanzu idan na ce ikitaf ka tsinka waye mai tsinka eh? waye mai tsinka to shi da aka ce ya tsinka mai matsayinsa fa'id a rike wannan da kyau ba shi yasa muka ba da ka'ida a baya muka ce da an ce an yi to kalalabu waye to duk wanda ka same shi shine ka danke shi shine wa sai ana ganewa to iktisa ka tsinka waya ne tsinka anta kai kenan kai da zaka yi tsinka tsinka kai ne fadi ana ganewa abinda zaka tsinko shine mai maqulun bi an gani da sai za mu ci iktisa sai mu ce fi'ilun madi a fi'ilu amri sai mu ce mabniyin ala sukuni lakin sai dai hurrika kasara ko hurrika bil kasara an motsar da kasara a nan gurin littiga isafini shi yasa aka ce ikitafi ba a ce ikitaf ba domin ga sukun na farko ga alifin da sukun ga lamun da sukun wannan kuma shirka ne a gurin malaman nahu da ba za su yaki duk sanda aka samu sukun sun haɗu to dole a san yadda za a yi a kubuta daga wannan dan a zauna lafiya maimakon a ce ikita a yi makarshen sukun can a rasa yadda za a yi to dole a ce fi don ya iya karantuwa da haka za a ce ikita sai a ce fitilu amrin mabniyun ala sukuni aiki ne na umarni an gina shi akan wa lakin sai dai hurrikatil kasara kasara an motsar da ita a nan gurin littaka ustakini ne saboda cikin gudana nawa san haɗu guda biyu sai mu ce wa fa'iluhu mai aikin damir wakilin suna ne mustatirun ɓoye takadiruhu mai anta da'iman anta ko alwar da ka ne mai makulun bihi mansubun ana gane sai mai shi ma haka kus shi ne asali da aka ka ce kus sai ka ce fi ilu amurin mabinin alin ala sukuni lakin kulli ka tilkasara littika usafini wa fa'iluhu domin mustatir da wujuban ta kadiruhu anta ana gani sai mai sai alkitaba shi ne mai makulin bi yanzu abin da muka karanto a jimla ta fi'ilu amri ka koma duk in ka ɗauki wannan ka'idar in ka cire abin da ba mu yi ba to za ka iya rabin shi me ya kawo a farko eh fi'ilu amri da ya kawo a matsayin misali ƙarar su a'a ba ta koma da alfa'ida ka koma shi kula amri ta ga din abu haka za a yi rabu Da a ce fi'ul amrin mabni ala sukuni wa fa'iluhu damirun mustaqilun wujuban taqdiruhu anta at'in shi ma haka nazzib shi ma haka ba shi ne Allah ya ce ya ya haya me ya yake masa kudin kitaba da zuwa za ka ku za ka ce fi'il amrin mabni ala على السكون لكن غركت الكسرة علمي وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت الكتاب هذا نمي مقول به منصوب أنا غاني ita ce ka'ida Ku yanzu an gane abinda muka kawo ɗazu da Allah matafafin sarki ya faɗa yake ya ayyuhal muddassir me yake annabi ka tashi fa an dirka yin gargaɗi yanzu kenan ka ga ba wahala din da kaga irin wannan sigar ko ka san fi'lu amrin ne mabni na alalmi? mi wa fa'iluhu damirun mustaqilun wujuban taqdimihi min anta fa an dir shi ma haka ana ganewa ana ganewa to mu je darasi na gaba alqa'ida qa'ida abun haddacewa kullu jumlatin dukkan jumla da ta tarakkabu ta hau min fi'ilin aka samu aiki wa fa'ilin da wanda ya aikin tusamma jumlatan fi'iliya ana kiranta jumla ta ta aiki dukkan sanda ka samu aiki da wanda ya aikin jumlar idan ka haɗa ta mai sunanta jumlatul fi'iliya jumla ta aljumlatul fi'iliya jumla ta aiki ina fata an gane kenan yanzu rakiba ibrahimul hisana tunda an samu aiki da wanda aiki wannan jumlar wata iri ke. fi'iliya ne ana gane mu je darasi na gaba jumla ta suna misali addaru gida wasu atin bilwa ne a ɗazu idan ba a manta ba mun yi almustada da sabar to duk kuma sanda ka samu muftada da sabar shine jumla ismiya da haka nan ba wahala za a sha su da irabi ko za mu yi kuma sai ka koma baya ka auna wannan da wancan duk abin da ka gani a nan a matsayin ma'auni da shi za ka auna a baya a wajen li'iraji ana gane da haka za mu ce addaru za mu ce mubtada marfu'un Don kuga ya cika sharaɗi da aka faɗa guda uku mun ce da yana da sharaɗi guda uku na farko ya zo a farko na biyu ya zama ma'arifa na uku ya zama yana da damma kun ga addaru idan kuka lura ya cika ya zo a farko yana da alifin dala ma'arifa ne sannan yana da damma an gane sannan kabar shi ma haka muka faɗa ko muka ce shi yana samun tilwini sannan ya zama to shi ya cika ma'anan na farkon sai ya zama kabar an gane da haka za mu ce addaru sai mu ce mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu abahiratu alami akhirih wasi'atun shine ne kabar mubtada marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu abahiratu alami akhiri an gani to simple idan ka koma can baya ko al-mubtada wal khabar da shi za ka yi ta'aunawa da haka yanzu idan an ce kai li'irabin al-bustanu jamilu da wannan ka'idar ka dauka zaka ce al-bustanu mubtada marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu abahiratu alami jamilun shine wa khabar ash-shamsu mubtada'un marfu' sali'atun shine wa khabar ina fata an gane sai me aljawu yanayi mu'tadilun daidaitacce ne kun ga aljawu za mu ce mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu abahiratu alami akhirihi mu'tadilun shine khabaru mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu abahiratu alami al-gubaru sa'iru shi ma haka an gane ash-shari'u muzdahamun shi ma haka ko hatsariku da yi katun shi ma haka ko sannan alfa'aratu bera mukta da atu mutuwas ko can wani baiti muka karanta a shi ina alaisan da zai adal mafakira bimani wa anna gana fil makanin da zai tala a san malwara lagun madakun jina to alfa'aratu mukta da tun. wa shafa'atu tukba'u da ceto wanda aka koyi ina an gama da wannan da me ka'idan al-fa'ida kullu jumlatin dukkan jumlar da ta hau aka samu min me aka samu mubtada aka samu me khabar tusamma min jumlatul ismiya ana ce mata jumla ta aita suna yanzu muna da jumla guda biyu mun ce kullu jumlatin ta tatarakabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma min jumlatin fi'liya kullu jumlatin tatarakabu min mubtada'in wa khabarin tusamma min jumlatin ismiya yanzu an gama da wannan da haka yanzu inda zan ce maka Allahu gafuru ya kamata ya zama mutum zai dabbaka da irabu Allahu zai ce mubtada'un marfu ko gafuru shine wa khabarun mubtada marfu bas shikenan an gama an gane to a rike wannan muna da jimla guda uku guda biyu jimla fi'iliya ita ce ta tarakkabu min fi'ilin wa fa'il jimla ismiya ita ce ne min min mubtada'in wa khabar duk abin da ba wannan ba ana hawo sai dai shi bugu jimla abin da ya sama da da jimla akwai zarfu zamanin a ciki akwai zarfu makanin a ciki an fahimta yau an gani aljaru wal majru ya shiga cikin shi bugu jimla abin da ya kama da jimla mu je gaba nan yi mafi ili mata ha to a nan gurin abu guda ɗaya kawai ake so a gane duk abin da ba a gane ba a nan gurin a farkon al'amari yanzu mutane za su ji karatu zai ɗan dinga yin sauri amma wallahi in aka daji ana ƙara tunkarin karatun ne yana ƙara yin ko ana gane amma a nan gurin abu guda ɗaya kawai yake so a gane shine idan wasu harfa suka shiga fi'ili mudari'i suna sa fi'ilin ya samu fata ana gane shine yi ma fi'ili mudari'i fata muje misali uridu an ahsina uridu an uhsina sibahata ina nufin in kyautata iyo kun ga uridu ina nufi an gane an uhsina an shine kai karatun ma'ana hmm. saboda shigowan an sai uhsina ya samu fata amma da ba dan an din ba usulu ne yayi shine kawai karatun ma'ana duk abin da za a yi sai dai a yi litirabi don ya rage wa mutum wahala nan nan amma in dai ka gane nan cewa idan an taho tana sa shi ili ya samu mai ya samu nasaba shi kenan ko wa anna zananna allan ya ba a sallahu ko an fahimta yi to za mu ce a wajen la'irabi za mu ce uridu sai mu ce fi'ilun mudari'un marfu'un litajarrudihi minan an-nawasibi wal jawazib wa alamatu rafihi sai mu ce ad-dammatu adh-dhahiratu alami firi mun ce idan an yi ka nemi waye to uridu ina ne ya yake nufi a uridu ni ana da haka zaka ce wa fa'iluhu mai aikin zamirun mustatirun wujuban takadiruhu ana an gani ana to sai an sai mu harfu nasbi harfu me me yasa aka ce masa harfu nazmi saboda in ka gan shi yana sa fi'ili mudari iya samu fata sannan wani wa masdari an gani sannan duk inda ka ga an da fi'ilin da ya zo gaban an za ka iya cire suka kawo tushen kalma a gurin sannan wasu kibalin sannan yana nuna cewa nan gaba ne za a yi ba a yi ma kar a manta a larabci muna da masdar za mu zo kai shi mai masdar ne tushen abu yanzu da hausa idan ka ce ya tafi ya za mu fassara shi zuwa larabci zahaba yana tafiya ba ya zahabu to tafiyar ba eh zahab to yanzu da hausa ya tafi yana tafiya tafiyar ita ce mazda daga nan aka samu ya tafi yana tafiya to shi kuma larabci shi shine masdar daga nan aka samu zahaba da zai zahabu ana ganewa yanzu qa'ada ya ƙa'udu ƙudan ƙudan shi ne wa mazdar daga nan aka samu ka adadin ya ƙa'udu ana ya to duk inda ka ga an za ka iya ɗauke shi ka kawo tushen kalmar da take wannan aikin ka kawo ka ajiye a gurin shi ne an harfi mai nasbin wa wa mazdarin wasu kibali sai mu ce mabuni na ala suku ana ganiya to uhusina in kyautata sai mu ce fi'ilun mudari'un marfu'un an gani a fi'ilun mudari'un mansubun wa bi an wa alamatu nasbihi shine me alfataha az-zahira alami akhiri sai mu ce me wa fa'iluhu tunda mun ce an usula in kyautata wa zai kyautata ni sai mu ce wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana me zan kyautata asibata tunda aikin kyautatawan ya fada akan misiyu yanzu mai matsayin asibata maqulun bihi masu ana ganewa to yanzu in ka gama <laughs> sai ka ce wal masdar muawwal min an wal fi'l masdar wanda aka juyar an gane daga an da kuma fi'ilinta sai ka ce fi mahallin nasin makulin yi na uridu ana anya ana gane ko eh wal masdar muawwal min an wal fi'il fi mahallin nasin makulin yi na uridu kenan takaddirin maganan uridu ihsana sibahati ina nufin in kyautatawa Biyu. to kar a manta a hasana yi husinu mai mazaɗinsa insan kamar azhaba yi zihu mai mazaɗinsa izhab ajilasa yi jilisu mai mazaɗinsa ijilas maimakon ka ce uridu ina nufin ihsana ba kun ga in ka ce uridu kai tsaye ihsana yanzu ya zama mai makulin biyi wa homo dafin al-insani al-mudafu ina ba ta an gane to duk inda kaga annual fi'il za ka iya ɗauki annual fi'il ɗin ka kawo tushen kalma a gurin idan ka ce yanzu uridu ina nufin an adriba taliba inda kiwa ɗalibi kun ga uridu da fi'ili da fa'ili ko da kuma me an harfu nasbin wa me wa masjari wasu kibali adriba ya zama me fi'ilun mudari'un mansubun bi an wa alamatu nasbi alfata abahira alami wa min ضمير متصل وجوبا تقديره الطالب يا زمامي مقول به تو ضرب يضرب ما مزتنسا ضرب to in ga dama za ka iya cire an walfil ɗin ka kawo darbin a matsayin mazdar a gurin maimakon ka ce uridu an azriba ɗaliba. sai ka ce uribu darba zalimi ka gane ni eh yanzu mazdar na qara'a ya qara'u mai mazdarin qira'atan idan ka gana ma za ka yi cewa uridu an aqra Alƙur'ani. idan ka gana ma za ka yi cewa uridu qira'at Alƙur'ani. idan gani eh zahaba ya zahabu mun ce ne mazdarin zahabu idan ka ga dama za ka ce uridu an azhaba ila madarasa in ka ga dama za ka ce uridu zihaba ila madarasa fi da haka uridu fi'ilun mudari'un marfu'un ko an gane wa fa'iluhu ana yanzu az ya zama kulun bihi na uridu kenan wa huwa mudafun al-madrasati ne mudafun ana gane kan karatun an gane kan karatun yanzu shi yasa ake ce masa an harfu nasbi wa masdari wa mai wasu kibali ana gane ya to da mu a shi wannan an daga mai da aka ce wasu kibali hmm. shi zai zama to jimlar ba mustaqbal bala ba ce in an cire an din ba eh ke sa aka kawo shi a yi. ba ka nan muka alfil mudari ka shiga aji zaka samu a kafi a cikin kullu fi'lin ya yadullu ala husul amalin fi zaman al-hadith aw al-mustaqbal mun ce akwai filin akwai sofa akwai an dama duk sanda suka shiga filin fi'ili yadullu ala istiqbal yana nuni a kan nan gaba za mu je nan gaba dama gurare guda biyu ne kaɗai suke da dama ɗan wahalin liƙirabi a nan gurin shi ne ne da nan nasbu filin mudari ita ce su filin mudari kuma idan ka je ka ce ma wani ya san ka na hau ya ji kana ta jan albiya da an yi magana ka yanko albiya in yana so ya jarrabe ka a filin a annahu alwajib na ɗaya to zai wahala in ba da nan gurin da can gurin zai jarrabe ka ya ce to da Allah ka dan gwada kuma ka sani da haka aiki ko kuwa za ka ji mutum masha Allah yana rera alfiya amma wallah duk da ka jarrabe shi da na ruwa ni da ni maka sanda aka yi shi bari ba ka bari to jami'i arju ina fatan an yi atajilal jau yanayi ya daidaita kun ga arju ina ina kauna ko yanzu za mu ce arju sai mu ce fi'ilun mudari'un marfu'un lita jarrudihi saboda ya kubuta minan nawasibi wal jawazi wa alamatu rafihi ad-dammatu al-muqaddara al-waw mana amin zuhuriha a asikan nauyi da ka alifun ne duk sanda kaga alifin to shine astikal amma da ya'u da wawun astikal ne nauyi dan shi balarabe ba zai ce maka arju ba amma ba hushu ne zai iya to kuwa shi yana ganin yayi nauyi a ce arju saboda ka sai ce arju ko shine mana amin zuhuri ha astikal din abin da ya hana ta bayyana shine nauyi za ta a harshe to tunda kuma koyan yaran muke ai man tashabbaha bi qawmin fa huwa min ko kuwa da haka za mu ce wa fa'iluhu damirun mustaqirun wujuban taqdiruhu ana da'iman duk sanda kaga fi'ili mudari ya fara da hamza to fa'il din ana ne ana gane fa'il din ana ne sai ya ce mi Don ga an shine harfu nasbi wa min wa masdarin wasu ibali ya atadila shine fi'ilun mudari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi alfataha abahira alam an ya atadila ya daidaita waye ya daidaita eh aljawu mai matsayin aljawu ra'ilun marfu'un a bi wara ce ba bai ai mun ce da an ce an yi ka tambaya waye tambaya ka sha kushi saboda haka arzu ina fatar an ya atadila ya daidaita waye zai daidaita aljawu kaga zaka ga don ma ya samu shine fa'ilun marfu'un to i'tadala ya daidaita ya jiru, yana daidaita mai mazamin sa al-i'tidal shi yasa ake cewa al-i'tidal da daidaituwa ko sai ka ce to wal masdar al-mu'awwal min an wal fi'l fi mahalli nasb maf'ulin bihi na arju ya zai zama takaddirin sa arju i'tidal al-jawbi arju اعتدال الجو أرجو اعتدال الجو ko sai mun kawo ayan qur'ani ne an buga misali da ita sannan da a gani. inna allah la yastahi allah ba ya jin kunyar an yadriba masala ya buga misali an harfu min nasbin wa min wame astu gibali inna Allah la yastahi kun ga baya jin kunya ko to tun daga ya yastahi shine fi'lun mudari'un din marfu'un wa fa'iluhu huwa lafzul dalala Allah In Allah lalle shi Allah la ya yastahi baya jin kunya an yadriba ya buga min matsalar misali kun ga an harfin nasbin wame wame wasu kibalin an gani ya dariba sai ya zama to fi'ilin mudari'un mansubun bimi bi an wa alamatu nasbihi al-fataha al-mit al-zahira alamit wa fa'iluhu damirun mustaqirrun jawazan takdiruhu huwa shi Allah kenan an gani masalan shine mai maqulun bihi mansubun to in ka gama zaka ce wal masdar al muawwal min an wal fi'l fi mahalli nasb maqulun bihi na la yastahi daraba yadribu darban ba shi bane masdar kenan takadirin maganin inna allaha la yastahi darba masal Allah baya jin kunyar buga misali maimakon a kawo darba masalin sai aka kawo anya dariba masala da haka maimakon a ce arju dalil jawi sai aka ce an yi atadilal jawi ina ba ta an gane zamani ya surru ne yana faranta mare za a yi hakuri da gurin nan an gane yana faranta mare an yi aka mai an a ziyarce ne a lura da kyau da gurin nan ya surru yana faranta rai ni an ta zura na ka ziyarce mu a lura da jimlar da kyau ya surru yana faranta rai ya surru ni yana faranta min rai an ta zura na ka ziyarce ku ya surru yana faranta rai wa ake farantawa rai ni wa yake faranta min ziyara an gani kenan ni da ake faranta rai ni ne a'a dan ni ne aikin faranta ran ya faɗo kai eh yana faranta min rai ni me yake faranta min rai ka ziyarce mu yanzu ziyarar da za ka yi ita cewa ba'in ni da za ka ziyara ni ne wa don ni za ka faranta min rai yana mace ya suru sai mace fi'ilun mudari'un marfu'un litajarrudihi min an-nawasibi wa alamatu rafihi sai mu ci addammatu abahiratu ala akhiri ana gani annuru sai mu ce nurul bukaya me bukaya kariya muzairi ya ce wa qayatul lahi abna am mudaafatin min ad-duru'i wa an alim min al-ladar to al-bukaya me yasa ake ce mata nunin ta al-bukaya kariya da mun sani mun sa addanta amma dai ba ku yi. ta alwuqaya kariya saboda kar ku manta fi'ili mudari don ma yake samu kamar yadda fi'ili mazi ne yake samu fata kamar yadda fi'ili amri ne yake samu sukun ana gani to kullum kun san a cikin hurufu na me na maddi abinda yake dacewa kullum da donma da wawun shine donma haka ko da haka in ka ce wannan mimun da don ma muku, abinda zai dace da ita shine wawu da zaran ka kawo wawu sannan abin da ke gabanin wawun kace za ka mai kisara ba mu nasa akwai abinda da ke dacewa da fataha shine alifu abin da ke dacewa da ya'u shine kisara shi kuma fi'ili mudari'i don ma yake samu ga kuma nunin ga kuma ya'un ta mai magana kaga ba munasaba tsakanin damma dawa da ya'u babu munasaba to in ba haka aka yi ba to sai an taɓa mutum jin irin nan to kuma ana so a tsare mai mutunci shi yaya za a yi da aka kawo ya su kun ga gashi ko ga dumma to tun daga damma ga kuma ya'un mai magana babu munasaba yaya za a yi idan ba haka ba ku dole sai an taɓa mutuncin fi'ilin nan sai aka ce to dan a tsarewa fi'ilin nan mutuncin shi a kawo nuna dinnan sai ka zama ta wukaya kariya ita sai ka ɗauki kisirar dan ya dace da yawon take shi yasa ake kiranta nunun ne an nunu sai mu ce nunul wukaya Nuna ta ne ta kariya don taɓa mutuncin fi'ili ana ganiya sai mu ce wal ya'u wannan ya'u din domin muttasilin bi lil mutakallim wakilin suna ne na mai magana wanda ya haɗu da wannan fi'ilin sai mu ce ne domin muttasilin للمتكلم بفعل سيمتي مبني على السكون في في محل نسب مقول به مقدم قال صديق أن يكون هذا <laughs> إيه؟ إيه؟ إيه؟ ضمير متصل بفعل للمتكلم وكيل سنان wanda ya haɗu na wanda yake magana tunda ya ce ya surru ni yana faranta mun an gane mabniyun ala sukuni an gina wannan yawon din akan sukuni fi mahalli nasu maqulun bihi muqaddam a mahallin maqulun bihi wa to jumlar da za ta zo gaba ita ce fa'i. ya surru ni yana faranta mun an ta zura na ka ziyarce ana gane sai fa an daddaure fa an yi hakuri wallahi ya faɗa muku ɗalibai na gudun na hau waɗi an na haulu waɗi kuma wallahi tallahi kamar yadda malam ya faɗa in ya ana so ɗalibai su iya nawo to su an dawo fa an tisa littafin nan yadda ya kamata ana masu gudun ma ba sa samun irin koyarwar nan ne ai wannan ana bayyana ana ganewa to yanzu mun gama da wannan ku eh, dama kun san a farko na faɗa na ce a riƙe in an ce an yi to kai za ka lalubo waye wanda ka samu yayi shine faɗi saboda na san dama akwai lokacin da zaka ga an yi aiki maimakon ka ga wanda ya aiki sai ka ga an fara kawo makulin binye yi kafin fa'ilin mu'akkar ya ana gani sai mu ce an harfu mi. nasbin wa min wa mazdarin wa min wasu kar mutum idan ana karatu idan da tafiya da duniyar saurin kun san abin da ke faruwa wani lokaci idan ana karatu ga iya inda ake wani sai ya fada tunaninsa sai tunanin ya tafi inda inda inda ma zai kamata ya tafi ba a'a yanzu wannan hula ce idan aka ɗauko ta aka ce to wannan hula ce aka ɗauko ɗan kwali aka ce shi hula kaga ɗaya daga ciki akwai wannan tuntuwar akwai kaza ya kamata da ka bi hula ka gani don hula ba sai kama da kan kwali ba ko kuwa da mu ce an harku me nasbin wa min, wa me wastiqbali sai mu ce mabnun ala sukun tazura sai to shine fi'ilun mudari'un mansubun min bi an wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهرة علامة وفائله ضمير مستتر وجوبا تقليله أنت إن يفعل لتاء أنت أنغن أنت تزورنا أنت زورنا أنت زورا كزيرتيم تنا gashi nan an ta zura ai daga nan ya kare ko to ga kuma na za mu ce damirun ne lil mutakallimina wakilin suna ne na masu magana da yawa na magniyin alasukuni sukuni fi mahallin nasibin makulun bi idan ka ce an ta zuwar ulama yanzu mai matsayin ulama a nan eh? makulun bi ne an gani ko an ta zuwar tullaba ka ziyarcewa mai matsayin tullaba a nan makulun bi ne an gani an fahimta ya an ta zurar kurama'a ta ziyarci masu girma ne matsayin kurama'a nan makulin bihi ne to tun da mun faɗa mun ce a ƙa'ida in lokacin duk da kake magana kake so a gana kai ne to sai dai baka cire sunanka ka kawo wakilin suna ya wakilce ka da haka tun da na ne ba zai yi ba kuma su bayyana sunansa ƙara sai dai su ce an ta zura na ka ziyarce mu mu nan da haka yanzu na ɗin zai zama fi mahallin nazumi Makulin bi a gane yanzu idan na ce abin da ya shafi wakilin suna kun san mun ce akan samu mafulun bihi mukaddami ko mun ce da an yi ka tambaya wai yanzu idza ja aka almunafiquna ina fa'ili ina makulin bihi munafiquna shine fahishi dan su ne masu zuwa wajen wa za a zo wajen ka wajen annabi shi da aka zo shine wa maqulun bi ana gane kun ga nan an yi takaddimin maqulun bi akan wa akan fa'il to wani lokaci dama da ma'ir ne suke da irin wannan ko su zamanto maqulun bi kai bi idan nace ji ituka na zo maka ji'tuka can mai al'uda hudu yake faɗa wa ji'tuka min saba'in wa ji'tuka na zo maka kaga ja'a ai fi'il madin ne asali Ta amma ba zai yi ba a gina shi akan fata saboda haduwarsa da ta'ul mutaharrik da aka ji fi ilimadin mabni na madin mabni ala sukuni littisalihi bi mai وفاء لاتصاله بتاء المتحركة وتاء المتحركة شيني ضمير بارد متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع فاعل كا shi da yanzu wajen annabi sulaiman shine maf'ul bi wannan yana daga cikin dalilan da wasu kace fi'ilin ja'a yana zuwa lazim yana zuwa muta'addi ana gane to to yanzu a yi hakuri a rike al'irabin a haka ko mutum wasu abubuwa sun guje mai ya je ya zauna ya sake bibiyar da irabin ya rubuta abin zai taimake shi nan gaba kuma ana tsara yi nan gaba za ka ji abubuwa da dama ba sai an faɗa maka ga yadda za a yi irabin su ba ka riga ka fahimci kuma wani abun ma nan gaba idan muka je babu ba magana ba ce ta mutsa mai irabin babu saboda tun daga nan an riga an yi rike fa'idar yadda ake irabin in mun zo bayanin abin da babun ya kunsa kawai za mu yi ana gane sai mai a'a kaga an ba mun gama ba sai ka ce wal masdar al muawwal min an wal fi'l hmm. sai ka ce ba mun ce ya ni yana faranta min rai ba ya wuce shi ne fi mahallin nasu makulin bihi muqaddam to ka'idar da muka faɗa cewa kullu fi'lin la da lahu min fa'il hmm. to dole shi kuma mun nemo waye ke faranta sai mu ce wal masjari al muawwal min an wal fi'l fi mahalla raf'in fa'ilin mu'akkar a mahallin fa'il nawa sai mu ce takadirinsa ya surru ni yana faranta min dai zara ya zuru mai mazarinsa ziyara ana gane sai mu ce takadirinsa shine ya surru ni ziyara tukalana kaga in ka ci ya surru fi'ilin mudari'in An nunu nunul ya ya'un damirun ne lil mutakallim da bi fi'ilin fi mahallin nasb maqulun bi bihi muqaddam kaga ziyaratu yanzu zama fa'ilun mu'akkad ana yin wannan idan ka ce ya surru ne yana faranta min rai an tukuri ni ka girmama ni kenan kaga ya surru ne ikiramuka yana faranta mai da karrama yanzu ikilamu ya zama ne eh a'a ya zama fa'ilin mu'akkar tun daga ya uzi shine fi mahallin nasin mafulun bi ana gane kuwa eh ana gane kuwa eh sai ne lan akadiba ba zan yi ƙarya ba lan akadiba ba zan yi ƙarya ba akadiba shine kyau karatun saboda shigowar lan an gane ya sa masa fata za mu ce lan sai mu ce harfu na fuyun wa nasbin wa min wasu kibali a cikin adatu na fiyu kayan da ake amfani da su a kowar abu lanta kowane harafi ƙarfi ita ce ummul babu a wannan babu shi yasa ake cewa harfu na fiyun harafi ne na korewa wa nasbin yana kawo mai fi'ilu yi fataha wasu ibalin kuma yana kora abin da za a yi yanzu da abin da za a yi nan shi yasa Allah ya ce fa in lam tafa'alu walan idan ba ku iya ba a baya to gaba ma ba za a iya ba sai kawo lan amma za mu yi wani bayani nan gaba da irin wannan bayanin ne aka shigar da wasu cikin aƙida ta mu'tazila bayani akan lan duk wanda ya ce maka lan tana kore abu har abada ƙarya yake takan kore abu har abada ne idan akwai siyaki idan ba siyaki ma za ka iya amfani da lan ka kore abu kana nufin ya kuma na na maryamu ta ce fa in ma bashari na min albashari in fa quli inni nazartu lirrahmani falan tukallima ungalan tukallima al-yawma ufiya ba zan yi magana yau da kowane mutum ga lan dan sun kore ne tunda Allah ya ce annan Musa lan tarani suka ce to ba wanda zai ga Allah har abada to ba gaskiya bane an gane to ba shi wane karatun da haka za mu ce a kadiba sai mu ce fi'ilun mudari'un mansubun bi me bilan wa alamatu nasbihi alfataha abahira alami akhirihi lamme fasa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana tunda da hamza ya fara eh? lan ya ba zai samu babban rabo ba waye alkaslanu mai kasala lan za mu ce harfu na fayin wa nasbin wa mai wasu kibalin يفوز فعل مضارع منصوب بمن بلن وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة علامة الكسلان بمتنسى a'a lan ya kusa, ba zai rabota ba waye ba zai rabota ba me eh ne, fa'idan za a rige da an ce an yi sai ka duduwa ka gani waye duk wanda ya kawo sai ka dan kuma shine fa'ila da haka alkaslanu shine min fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu abahiratu alami lan a al-qitta ba zan kima jama lan harfu nafyin wa nasbin wa min ba astiki balan الضريبة فعل مضارع منصوب بمي بلن وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة علامي وفائله ضمير مستشر وجوبا تقديره أنا الغد شين من مفعول به منصوب أنا غانيا توفي وانشا إذا تقيم عندنا ko to sai ka dawo nan tujibu bi zalika zaka ba da amsa da wannan man ƙala duk wanda ya ce maka sa'azuru madina ta da sannu zan ziyarci garinmu garinku sai ka ce masa izan a sheku a wannan lokacin tukima za ka zauna inda na a gurin ana gane za ka ce izan harfu nasbin wa jawabi harfu ne wa jawabi domin ka amsa amsa ne akan wani abu izan harfu nasbin wa jawabi mabniyin ala sukun an gani tukima sai ka ce fi’ilun mudarikun mansubun bi izan wa alamatun nasbihi alfata ha a zahira alani wa fa’iluhu da mirin mutattalin wujuban ta kadiruhu an ta inda shi ne zarfu mai makanin mansubun la ta kaddimu can mai ke faɗa inan da ne ya gudu na asuwa ta kuma inda rasulullahi a wajen annabi makan ne guri ne da haka za ka ce inda sai ka ce zarfa makanin mansubun wa huwa mudafin na mudafun ilayhi tujibu ka ba da amsa bi zalika da wannan man kana duk wanda ce maka a akunu Amina. da sannan ka zama amintacce sai ka ce masa izan sheku tarbahu za ta riba tijara to ka kasuwancin ka kun ga tarbahu za ta riba wace ce eh? tarbahu za ta riba wace ce za ta riba tijaratu me matsayin tijaratu ana fa'il ana gane da aka ce idan harfu nasbin wa jawabin mabnin ala sukun tarbahu sai ka ce idan tarbaha ta ko tarbaha da aka ce tarbaha ilin mudari'un mansubun bi idan wa alamatu nasbihi Alfata ha a zahira alami akhirih an gane tijaratu sai zaman to shine fa'ilun marfu'un wa mudafun ila kafu mudafun ilayhi to shi ma akwai lokacin da za a zo za a buɗa shi amma dai za a rike haka idan mun je babun idafa Eh, tujibu bi zalika zaka ba da amsa ga wannan man kala wanda ya ce maka sa'ubulikun nawafil da sannu zan bi duk wani wando a gidana sai na bi shi na kukkulle sai ka ce mata me idan ashe ko wannan lokacin me ko yafsudul hawa'u iska zai lalace ku sai ka ce idan harfu me harfu nasbin wa me wa jawabi an gane mabni na ala sukun yafsuda sai ka ce fi'lun mudari'un mansubun bi idan wa alamatu nasbihi alfataha al-zahira alami yastida zai lalace me da lalace alhawa'u me madin alhawa'u fa'ilun mafu ana gane to ji itu nazo kai a ta'allama dan in koya kawai asali ja'a ne ko to saboda zuwan zamiri na wanda ke magana sai aka ce ji itu da haka zaka ce ji sai ka ce fi'ilun madin ko mabnin alal min على السكون لاتصاله بتاء المتحركة وتاء المتحركة ضمير بارد متصل بفعل تاء ليس كما تاء المتحرك kar manta a tajwidi akwai harafofin da suke masu haraka ne akwai kuma masu su duk harafin da yake da fataha ko dan mako kisra a tajwidi ne shi mutahaddith harafin da yake sakin ne shine ba mutahaddith ba to waɗannan ta'un ɗin guda uku ko dai sami itu ko sami ita ko sami iti sami itu ma sami itu sami itunna duk za ka ga ko dai dan ko kisira ko wani makamancin haka shi yasa ake ce musu mutaharrik na haka za ka ce ji'tu fi ilmadin mabnin ala sukun litisalihi bi ta'il mutaharrika wa ta'ul mutaharrika damirun baris wakilin suna ne wanda yake fili ko bari yamahum suna. yasa yake ce masa bari a fili ya ne damirun baris mutasilin bi filin ya sadu da aiki shine ja'a ko mabniyin ala mai fi mahalli raf'in fa'il an gina shi akan damma a mahallin rufa nawa na fa'il dan haka kaga ga ga kuma mai zuwan tunda mun ce idan an yi a tambaya waye wanda shi ne fa'il ko to jitu na zo waye ya ni to kai shi ne karatu sai mu ce kai harfu nasbin wa ta'lil harfu min nasbin wa min wa ta'lil me ta'lil dalil jitu na zo kai dan kawai a ta'allama in koya na haka zaka ce kai harfu nasbin wa min Wata alilin mabniun ala sukun a ta'allama sai mu ce fi'ilun mudari'un mai mansubun bi kai wa alamatu nasbihi al-fataha al-zahira alami wa fa'iluhu damirun mustaqirun wujuban taqdiruhu ana kharastu shi ma haka na fito ne kai a tanarzu hadan uhuta kawai ana gane haka ata allamu ina koya kai aka zuba ni alwatana dan in baka sa hidima kawai da haka kun ga zaka ce kharashtu kharash fi'il madin fi'ilun madin mabni ala sukuni an gane litisalihi bi ta'il mutahaddika wa ta'ul mutahaddika damirun barizun muttasilin bi fi'ilin mabni ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il kai harfu me harfu nasbin wa ta'lil مبني على السكون أتنزه فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة علامة وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا أنا قال سي أتألم إنا قويا أتألم إنا من لا كلام سي أتألم فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة علامة an gane wa fa'iluhu damirun mustafidun wujuban taqdiruhu ana ana an gane kai sai mu ce harfu nasbi wa ta'alina mabni alasukun. A aqduma sai mu ce fi'lun mudari'un min mansubun bi kai wa alamat nasbihi al-fataha a zahira alami akidi wa fa'iluhu damirun mustafidun wujuban taqdiruhu ana Alwatsana, mai matsayin alwatsana. maqulun bihi mansubun ana ganiya to karanta ka'ida mu je ƙa'ida abin haddace yun sabul fi'ilul mudari ana ma fi'ili mudari fata shine nasaba mata ko da yaushe sabaqahu ya gabace shi ahadin nawasibil arba ɗaya daga cikin bayan kayan fataha guda hudu waje ga sanan an shi yasa muka ce uridu an uhsina hmm. ko arju an ya atabila suru ne an ta zura na. an fahimta yi akwai kuma mai lan shi sa muka ce lan ba lan ya fusa lan a ba wa mai wa izan akwai kuma izan shi sa muka ce mai izan inda na izan tarbaha tuka sannan akwai kai kai la ya kuna dulatan bainal agniya iminku kai la ya kuna dulatan bainal agniya iminku Eh? ai ba haka ba ya kuna ba ya kuna ba fi ilimin ba ba ba don ba ya kamata ya samu ba ta yi zuwan kai ne yasa aka ce kai la ya kuna dole tambayin al'agin ya imin sai ya zamanto kai la ya kuna ya kuna sai ya zamanto fi ilin mudari'un ne mansubin bi an bi kai wa alamatu nazbi albataha a zagara ala yakima eh? kai la ya kuna dukkan hada su wannan to kamar nan hmm. ba za a iya cewa kawai fi'ilul ba eh, za a iya wannan li'irabin amma a yanzu ka kaddara muna yi ne a matakin farko ka gane na gini ake sha kuma kaga karatun nan ana ɗauka ba wani iya inda zai tafi ka gane da haka idan an zo wannan gabar ai za a yi shi don za mu kaddara cewa duk wanda zai bi karatun yana biye da mutum farko ne hmm. da haka akwai abin da in na zo haka zan yi ka gane zan ce ma wani abin fi'ilin wa fa'ilin wa mafulin bi sai wuce kan ya rage naka ka gane to mu je darasi na gaba jazamu fi'ilin mudari to yi mafi ili mudari yanzu mun gama da fataha ko mun gama da me da fataha sai jazmu fi'ilin mudari yi mafi ili mudari nasba to na ce muku waɗannan guraren guda biyu da jazmu fi'ilin mudari da nasbu fi'ilin mudari duk wani wanda kaga ya zo yana dan barazanar sai na dan da kura to ka jarrabe shi da guraren nan gudu da ka ga yadda za a yi dambarwa ko eh? misali lam yahfaz muhammad darasahu muhammadu bai haddace ainihin wato darasinsa ba eh? lam yanqati nuzulul matar saukar ruwa bai ainihin wato yanke ba lam yakli ahadun ala lillahi babu wani wanda ya kama barawo kun ga zamu ce lam ko ya hafas bi haddace ba waye bi haddace ba mai matsayin muhammad sai an gani abin da bai haddace ba darasi mai matsayin darasi makulun bi to yanzu karatun mu anan kawai shi ne da haka zamu ce lam sai mu ce harfu nafiyun har gume me yasa aka ce nabi saboda ana kora abu da shi hmm. sannan sai mu ci wa jazmi yana samu mu mudari ya samu su sannan wa kalbin eh, yana juyar da ma'anar fi'ili mudari sai ta koma mari shine wa kalbi yanzu lam yali walada ba ya haihuwa yalid yana ne yana haihuwa ko to idan an ce yalidu yana haihuwa a haka za ka fasa da fi'ilin mudari mu to idan lam ta shigo dole ma'anan lam din dole ma'anan wannan sai ya canza na farko zai mai sukun idan ko ba haka ba a ka'idar lam yali wa lam yulad ya ya kamata a fassara shi lam yali a fassara shi a ka'idar shi ta mudari ya za a yi fassara lam yali baya aika walam yulad kuma ba a haifar kaza ka ga ma'anar bai bayan na ga ko mutum bai san nahu ba ya san ce ana fassara shi lam yulad bai haifar ba ba a haife shi ba to takan juyar da ma'anan madi mudari sai ma'anan ya koma na maji. Shi ne wa kalmi da haka zamu ce lam harfu me harfu nafayin wa jazmin wa qalbin mabnin ala ala sukun an gani ya hafar sai mu ce fi'ilun mudari'un majzumun bi bilam wa alamatu jazmihi as-sukun an gani muhammadu sai mu ce me fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi ad-dammatu abahiratu alami darasa shine me maf'ulun bihi mansubun huwa madafun huwa madafun ilayhi lam yanqati bi yanki ba me bi yanki ba nuzul al-matar saukar saukarwa? lam za mu ce harfu na fiyin wajen mu kalbin mabnin ala alasukun. nuzulu shi ne me lam kafe bai yanke ba nuzulu Shi ne me fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu abahiratu ala akhir wa huwa mudaf al shi ne me mudaf ilayhi lam yaqbi ikwarekwa duwa da kyau gani duwa da kyau gani لم يقبض أحد باب ونوان دي كامو على اللسة أكام براو لم يقبض كامو سي لم حرف نفو ومي وجزمي مقلبا مبنين على السجون يقبض كامو سي مي الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقبض هو فيل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه أحد شيني مي فعل مفعول على sai mu ce harfu jarri a riƙe shi ala harfu jarri mabniyun ala suku al-lissi shine ismu majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al-kasra az-zahira ala asiri a riƙe shi haka mhm. wa anta Wa shaba'anu kada ka ce kana kushi la za ka ce harfin nahiya wa jazmi harfi ne na min. mai annabi ya hana abu Wajen min sannan tana sa fi ili dari iya samu su kai akwai lata korewa kawai an gane akwai la kuma ta hana abu in na ce maka lata da kul kada ka shiga hana ka ne amma in na ce maka lata da kul ba ka shiga korewa ne la ya akuluhu illa ba ta ko لا يمسه إلا المطهر نقول واقف عنه أنا جاني ذاك نعم. دام لا حرف الناهية ومن وجزم مبني على السهو نعم. تأقل فئل مضارع مجزوم بلا الناهية نعم. إيه؟ إيه، حرف لا حرف الناهية وجزم حرف الناهية وجزم harafi ne wanda ke kawo hani sannan yana sa fi'ili mudari iya samu su da haka ta'akul mu ce fi'ilin mudari in majzumun bila annahiya wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu taqdiruhu min anta taqdiruhu min anta anta an gan to alwawu wawul hal a rike liramin hasan شي حال سي ما من جي نحو نو الحال الواو سي متي واو الحال انغاني وانا جاي مسابقه عن شي لدرجه مول يا جو واو واو الحال to eh gaskiya kan alhali yana kana cikin musawaha an gani alwaw mu riƙe al'iramun haka kawai za mu ce alwawu wawul hal anta sai mu ce damirun ne wakilin suna ne mun fasilin rababbe muna da damiri wanda yake muttasil muna da damiri mun fasil da haka anta sai mu ce damirun ne mun fasilin lilmukhata kuma na abokin magana ne da haka jinda kaje ka ce mutum anta to kaga kan ga mukhatab ne sai ka ce mabniyun alal fath في محل رفع مبتدا في محل رفع مبتدا شبعان شيني a karatun da muka yi a baya ɗazu idan ba kuma ba a kan al-mubtada da kama mun ce mubtada yana da sharadi guda uku ya zo farkon jimla haka ne ya zo ya ya zama ma'arifa sannan ya kasance yana da dama to yanzu inda za ka cire lata a kullum ka raba shi da wa'anta shaba'an, ka kawo ta jimla mai zaman kanta da za ka ce an ta shaba'anu kai ƙosashe ne ana gane an ta me shaba'anu kai ƙosashe ne yanzu idan na ce an ta shaba'anu kai ƙosashe ne ka gane ko baka gane an gane da aka tun da ya tsayi a matsayin maganar da aka gane jumla ne da kun da ku jumla ne da to kabar mutu da kabar ana gane to bambanci shine a nan gurin idan ba ku manta ba mun ci anwa'u na al-ma'arif guda bakwai na farko akwai shigar alifin da lamun ku to na biyu akwai dama'ir wakilan suna duk lokacin da kaga suna ya tsaye a farko to yana da tsayin ma'arifa ne shi da haka idan na ce an ta mujtahidin kai mai kokari ne yanzu an ta nan mubtada ne mustahin shine mai kalaba sai dai bambanci kawai zan ce an ta damirin ne منفصل للمخاطب مبني على الفتي في محل رفع مبتدا شبعان shi ne خبر مبتدا انا غاني ان غاني كذلك da zan ce ana mujtahidun niwa ni mai kokari ne an gane in na ce ana mujtahidun yanzu an gane ko ba gane ba to ana zai tsaye a matsayin zamirun ne munfasil lil mutakallim mabni na ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada mustamin shine wa shine kamar mubtada to shine abin da ya faru a nan gurin wannan alwawu din wawul hal kada ka ko kada ka ci a wani yanayi alhalin kana kosashi an fahimta yi tun an yi hakuri za mu zo hal a dai rike li'irabin za mu zo hal akwai halin min fa'il akwai halin min maf'ul ana gane ya duk sanda ka samu aiki da wanda ya aiki aka kawo jimla haliya to halin min fa'il kenan hmm. idan ka samu aiki da wanda ya aiki da wanda aikin ya fadawa aka kawo jimla haliya to halin min maf'ul kenan hmm. yanzu can cikin suratu na mini me yake faɗa alhuda huda me yake bada labari labarin annabi ya sulewa eh kalafi ya ayyuhal mu'minuna mudkhulu masakinakum la yahtimannakum sulaymanu wa junuduhu wa hum min dan la yashun fatabassama dahikan min qawliha fatabassama sai murmushi sannan dahikan fi hali kaunihi dahikan ko yana mai dariya a Musa فلما رجع موسى إلى قومه كذبان أسفا شين da إن Musa ya dawo. to kada ka ci wa an ne to idan an yi haƙuri don maka je na uku akwai lokacin da jimla ismiya ta kan tsayu a muhalli na hal akwai da jimla fi'liya ke so a muhalli na na shi kan shi halin ya yi hannu ta taɓo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida tun da ya faɗa yake fala ta ga alulillahi an dada kada ku sanya ma Allah kishi wa antum alhalin a ta'amuruna nasu biljirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab alhalin ku kuna karanta mu mutane littafi ta fala ta ku za mu zo kai la tafsir kada ka yawaita min ad kada ka yawaita dariya la sai mu ce harfin nahiya wa min wa jismin mabinin ala sukun to kusur sai mu ce fi'ilun mudari'un majzumun bi me bila an nahiya wa alamatu jismihi wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu min anta min sai mu ce harfu jarri ko harful jarri mabnin ala sukun amma nan an ce minahu sai ka ce lakin sai dai urzi katil fata an motsar da fasaha a nan wurin littuka usaki ne can wacan a wajen fi da amurin kisara aka motsar ku to nan kuma fataha saboda an samu haɗuwar su kun guda biyu abdahiki sai ka ce ismu bi bime wannan abdahiki kafin din da ka gani ba ta idafa ba ce saboda ai ta hika ne dama akwai kafin a asalin fi'ilin ai da haka min abdahiki shine ainihin wato daga dariya ba idafa ba ne don wasu sukan ɗauka cewa ainihin gurin An idafa ne ba idafa ba ne fi'ilin da yaka kuma yakan ɗauki ya yi dariya sannan yakan ɗauki ya kayan haila da haka an ka koma almajmu ya kawo asma'ul haidu guda shida da Allah maɗaukakin sarki da ya kawo wanda ake kiran al'adan mata da su da aka ji wasu na fassar lam yadda mitsuhun ko lam yadda mitsuhun na insun kablahun ba a tamsu na shafa ba ne an gane ba sinin ba ne za ka ga sa'un ne lam yata al'ada ne shi ma mutum ko aljani babu wanda ya taɓa sasa al'ada sannan abdahiku akan ce dahika da ma'anan hadar shi yasa in kana karanta tafsiri za ka zo ka ga inda wa mar'atuhu qa'imatun fa dahikat ko malaman da suke fasara a hadar sai ta haila saboda kalmar da yake kan dauki haka al'ada kar ka zo ka ce a to duk wanda wannan jahili ne bai san abin da yake ba kaza kaza to kuma ga sai a samu matsala ko kuwa sai me wannan abin naka kaman ya dauke ba kada ka mu magana da na so maka da batir mai kyau akwai wani batir da na siya ɗari biyu da hamsin yana daɗiya eh? na tusure kada ka yi gaugawa a cikin tafiya ko la na nahiya wa mai wajen zina eh مبني على السكون تسريع سيبك فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره السي في سيمتي حرف جره تكون قد غنم قول من الإراب على من الإراب في تكون من تكون سرجع أيكم دمن جي حروف الجر أقرشي يا كما تمتين يا غاني أن غاني سيمتي في حرف جر أصير اسم مجرور بمن bifi wa alamatu jarrihi alkasara az-zahira alami akiri mun gama da wannan ko sai mu je wancan taftah nawafil al idan taftah idan ka bude nawafil al-hujurati wato windoji na falanka ya tattaddad hawa'uha iskan ta zai sabanta a lura da gurin nan da su hmm. in in dai taftah ka bude nawafila wato windoji na falanka to ya tajaddad zai sabunta me zai sabunta hawa'u ha iskanta ana gani ya to za mu ce in sai mu fi harfu sharqin wa jazm harfu me sharqin wa jazm تجزم فعلين مضارعين مبني على السكون الأولى فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه إن حرف من حرف شرط وجزم تجزم فعلين مدادعين مبنيين على السكون الأولى فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه ماذا تقول؟ إن حرف شرط وجزم in harafi ne na sharafi yana kawo kuma jazma fi'ili ya samu sukun sannan ta jazimu fi'ilai ne tana yin sukun ga fi'ili guda biyu mudari'ai amma fi'ilin mudari'i an gane ta jazimu fi'ilai ne mudari'ai al'ula na farko fi'il sharti shine aikin sharadin wasani na biyu shi ne jawabu sakamakon wa jaza'u jawabu sa da kuma sakamakonsa ana ganewa mm. to sai mu ce me tafta fi'lun mudari'un majzumun bi bi'in bi in mm. fi'lun mudari'un majzumun bi in wa alamatu jazmihi as-sukun an gane mm. in tafta idan ka bude waye zai bude anta sai ka ce وفائله ضمير مستقر وجوبا تقليله أنت أنت سيكتي نعم. وهو فعل الشر نعم. شيء أيك شرط أنت بتاع أنت بودي وأنا بودي أنت كيف نعم. ملاك بودي نوافذ وندوزي في زمن نوافذ مقبول به منصوب وعلامة النسبه الفتحة الظاهرة على آخره وفائده مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة علامة سيمسا وهو مضاف الحجرة شيني مضاف إليه تيتجدد ذي سابنتا ما ذي سابنتا هواؤها اسمنتا تيتجدد ذي سابنتا سيكتشي في اللون مضارئ Wa alama مجزوم بإن الشرطية وعلامة جزمه السكون وهو جوابه Shi ne jawabin kuma shine sakamakon in dai ka bude falon wundan ka to ya tadaddar zai sabunta in baka bude ba ba zai sabunta ba da haka ya tajaddad zai sabunta waye zai sabunta mai matsayin hawa'u a duba da kyau a gani ya tajaddad zai sabunta fa'ilun ne mana sali zai sabunta ka tambaya wa zai sabunta hawa'u iskanta da haka hawa'u fa'ilun mai marfu'un wa alamatu rafihi ad a az-zahiratu alami sai ka ce wa huwa mudafun wal ha'u mudafun ilayhi an kenan gama cikin da ka gaishe haka a cikin ƙur'ani haka za ka yi iramin shi ya ayu hallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya ayu hallazina amanu in tansurullaha yansurkum in tansuru jumla ash-shartiyya shi ne jawabu wa jazaa'u ba haka wani a to ai dalibai ne suke gudun na haulwa ne ana yadda da ake koyarwa ne a ishe ka in irin ne koyarwa da su Allah ko <laughs> to za mu ji in ta jilis idan ka zauna bi majalil hawa a inda iska yake gudu mara kyau to tamar za ka yi rashin lafiya in baka zauna ba ba za ka yi ba an gani in sai ka ce harfu sharɗin wa jazmi تجزم فعلين مضارعين مبنين على السكون الأولى فعل الشر والثاني جوابه وجزاؤه أنا غانية أم فهمت ذاك التجلس سيكة فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية وعلامة جزمه السكون سيكة وهو فعل الشرط شيل أيك شرط واي إن يزونه anta kenan ko sai ka ce wa fa'iluhu damirun mustatir wujuban taqdiruhu anta hmm. ana gane hmm. fi harfu me harfu jar majara sai ka ce ismu majrurun bi fi hmm. wa alamatu jarrihi al-kasra al-mukaddara ala al-alif an gani? kaman wa fi musa ne arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin ai wa fi musa ko aga fi wa fi musa da haka zaka ce fi harfu jarrin musa ismu majrurun ne bi fi wa alamatu jarrihi al kasra al muqaddara ala al ya'i ala al alif bana min duhuri at ta'azzur sai ka ce nan wa huwa mudafun al hawa'i shine me mudafun ilayhi in tadlis in ka zauna fi majaril hawa'i a inda iska mara kyau yake gudu tamrat za ka yi rashin lafiya da aka tamrat sai ka ce fi'ilun mubari'un majazumun bi’in in wa alamatu jazmihi a sukun wa huwa jawabuhu wa shi shine jawabu kuma shine sakamakon wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban an anta ana gane yi haƙuri idan mun tasfi abubuwan da ke sa mu mudari ya samu jazama guda goma sha biyu an fahimta yi in mutum ya fahimci nan to da an je can idan an yi bayani zai gane wannan mifta ne mabudi ne sai me in yi safir a kuka idan dan uwanka zai tafiya a tusafir ma a kai tafiya tare da shi idan ba zai ba ba ka za ka yi ba shi yasa ba a samun jawabin sharaɗi da sakamakon sharaɗin sai an samu fi'ilin shar Allah ya ce in tansurullah in da kuka taimaki addinin Allah ya suru wallahi ya taimake to duk kusan da ba a samu aikin sharaɗi ba to ba a samun jawabin sharadi duk sanda ko mutane suka yi ganin taimakon Allah to ba su taimaki addinin Allah ba ba ka bane to za mu ji alkawari a ga zai haɗa in musafir idan zai yi tafiya in har ku sharfin wani wa jazmin ta jazi mu fi ilaini mu gari aini mabnuin alas suku wa fa'iluhu a wa huwa anta a ina ba shi bane ai ku kalla ku gani mun ce in yi safir idan zai yi tafiya waye zai tafiya a'a in yi safir a kuka idan dan uwanka zai tafiya so fa a rike fa'ilin nan fa wallahi mutum ya sake fa'il ya tsaya mai gaba ya kasa gano fa'ilin nan A kuka ne yawa in yi safir idan zai yi tafiya waye zai tafiya shi ne fa'il ai mun ba da ka'ida a baya mun ce da an ci an yi abu lalubuwa za ka yi waye duk wanda ya ka damke shi kawai shi ne fa'ili da haka za ka ce in har ku sharɗin wa jizmin ta jizimu fi'ilai ne aini mabinin mabnin alas sukut an gani al'ula fi'il Wasu wasani jawabu huwa jaza'u sai ka ce mai يسافر فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية وعلامة جزمه وهو فعل الشرط شيء أيتي شرط شيء أنا أنقام وسيكا في أخو شيء فاعل مرفوع أنا غاني فاعل مي مرفوع في وعلامة رفعه الواوي هو علامة رفعه alwawu wani ya tambayi wani malami ya ce limaza na tsara'un nahu sai ya ce na tsara'un nahawa linusashi hawa wa kahada gane da haka za a ce yusafir a kun sai mu ce fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alwaw saboda me niyabatan anil kas an an dammi لأنه من asma'il الخمسة ko من الأسماء الستة ده أقوى وانا اللي إرهاب to kar a manta akwai wakilci ba yanzu idan ba zan samu yin abu zan iya tura malam hamza ko malam nuna ko malam umar ya wakilce akwai me fa'ili me yake samu don ma yake samu ta ko lokacin da zai wakilci wawon ya to shi ya tsaya ana gane kan karatun kuwa akwai niyaba idan ba zai samu zuwa ba sai turo wa idan gamba ba za ta samu zuwa ba sai ka turo wawon sai wakilce ta to nan don mace ba za ta samu zuwa ba sai ka turo wawon sai wakilce ta alaman gane haka shine idafar da ake ana gane da haka duk sanda kaga ibafa irin wannan gurin kaman ja'a kuka dan uwanka ya zo an gane da haka zamu ce nan fa'ilun marfu'un ne wa alama ta rafihi alwa niyabatan an an dhammi ita wawan tin ta wakilci mun saboda li annahu min al asma'il khamsa wa huwa mudafun wal kafu mudafun ilayhi ja al mu'minu mu'min ya zo ko ko aflaha al mu'minu mu'min ya samuwa babban rabo kun ga aflaha fi ilmalin almu'minu shine mai fa'ilun maf'ul ko Allah kuma da ya tashi sai ce kada aflaha amma almi almu'minuna da haka yanzu a can gurin wawance ta wakilciwa don ba da haka sai dai ka ce almu'minuna fa'ilun maf'ul ne wa alamatu rabbihi alwa niyabatin an dammi mili annahu jam'u mudhakkar salim to za mu zo jam'u mudakkar salim yanzu an gane nan kuwa wa huwa mudafun wal kabu mudafun ilayhi da eh? haka tusafir shine fi'lun mudari'un majzumun mun bi ilal shartiyya wa alamati jazmihi as-sukun wa huwa jawabuhu wa jazahu wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta anta an ta, an gane ma'a sai mu ce miki zarfu zamani wa huwa mudafun wal ha'u min mudafun ilayhi inda mun gama da wannan to mu je ka'ida القواعد قاعدة أبن هدد سوى يلزم فعل المضارع يلزم فعل المضارع أنا مفعل مضارع جزمة إذا سبقه حرف جازم إذا حرف جزمة يقبع شيشي وهي غاسنا كالحروف الآتية وهي سوني لم شيء ساكتي لم يحفظ لم يلد ولم يولد walan nahiya haka la ta hani wa qala ya bani la tadkhulu wa la taqrabu zina dinnan gaba za a amma kaga sai an ba da ka'ida ne tukunna sannan mutum yake iya ganewa ko sai ne wa inda kuma in ta me ta sharaɗi ko an gani lam da lam walan ya da kuma la ta hani ta jizima na fi'ilan an wahida su suna mafi ilai mudari ɗaya su kunne kawai shi yasa an kace lam yalid ba shi kenan ba wa lam yulad shi kenan ai an gane sai mai lam yakun alladhina kafaru lam yakun ko haka lan nahiya sai mai harafi na farko shine lam kenan ko yan fi husul al yana kore faruwar aiki fil madi amma a madi shi yasa muka ce mata wa kalbi wasani na biyu wanne kenan la kenan ku hmm. yanha anil amali yana hana aiki ne din da ka ganshi shi yasa a gane masu fassara la ya masu illal mutahharuna da hani to ba sai sun yi dogon tawili ba <coughs> idan ba haka ba babu yadda za a yi a larabci ya ɗauki haka don laɗin korewa ce ba hannu ba ne hmm. idan ko korewa ce dama ba ta sama fi'ilin mudari'i da zama inda ko hani Allah ya ce kada wanda ya taba Qur'ani shi mai tsarki to la da fi'ilin ya kasance masa su an gane to in kuma ba wannan ba sai dai kai tawili kace a'a wannan jumla kabariya ce da ma'anar insha'iya to to kuma ka ce jumla kabariya da ma'anar insha'iya yana buƙatar dalili ba haka kawai ake yi ba ana ganewa sai me in ita kuma tattajizimu fi'ilaini tana yin jazma su kunga fi'ili guda biyu wa tufidi tana ba da fa'ida cewa anna husulul fi'il al-awwali lallai faruwan aiki na farko fa shi shine sharafi fi me a wajen faruwan aiki na biyu idan an samu na farko a samu nawa ka samu yaro sharadi cewa in ka ci jarabawa din sai maki mm. idan bai ci ba duk ranar da ba a samu cin jarabawa ba shine fi'ilul shart babu jawabu ne shine fi'il ba shi wani mu je na gaba yanzu kun ganin raf'ul mu mudari ko yi ma fi'il ku, don ma kawai wuce a kawai zamu tatiru amma amamatu tantabara tana tashi tatiru tana tashi wace take tashi alhamamatu kaga tasiru ka san cewa filin mudari'un ne marfu'un wa alamatu rafihi alaka jarudihi min an-nawasib wal jawazim wa alamatu rafi ad-dammatu abahiratu alami Wace ce take tashi mai madan alama fa'ilun shikenan yaqudul musafir shi ma haka ko tasiru mai asubu girage yana tafiya shi ma haka sai me yanzu matsar ruwa yana sauka shi ma haka sai me ya tulu gubaru kura yana tashi shi ma haka سيمي يحكم القاضي القاضي ينا حكمتي ننكو يحكم فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجواز القاضي سيمة فائل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل القاضي باوشي باسل ديكويتي على القاضي يرفو الفعل المضارع أنا ما في لي مضارعي فتاة إذا لم تثبت idan ba ta gabace shi ba adawatun ko adatun kayan aiki min adawatun nasbi daga cikin kayan aiki na nasaba awul jizmi ko jazma shi yasa kuka ga a ba irin wannan muke li'irabi mu ce fi'ilun mudari'un marfu'un li tajarrudi amma da adawatun nasbi ko adawatun jizmi za su shiga fi'iri labudda an yakuna mansuban aw labudda an yakuna majzuman haka ne mu je gaba to sai kuma kana wa akawatu ha kana da yan uwanta ana ya kana da me kana wa akawatu ha kana da yan uwanta azzihamu shadidu a abinda muka bayar na irabi a baya akan mubtada da kama hmm. yanzu nan kaga da ka ganshi ka san azzihamu mubtada mai shadidu shine me ana ba ina fata an gane to yanzu idan ba ka so ka sha wahala duk sanda ka samu aljumlatul mufida da mubtada da kabar akan su kana da akwata suke aiki ana gane idan kana ka shigo na farko sai ta mai da shi sai zama mai domma na biyun sai zama mai mai shi shikenan yanzu albustana ba mun ce mubtada ba shi shine wa to ka sa kana a gurin ya zai zama shikenan ashamsu ne ka shigo da kana yare zama kana shidan misali a zai zama eh. sai mu ce kana fi ilmadin naqis mabnin ala al-fath me yasa ya zama naqis saboda bai samun fa'il suna yake samu za mu ce kana fi ilmadin naqis mabnin ala al-ala al-fath az-ziham sai mu ce ismu kana mansubun amarfuun wa alamatu rafihi ad-dammatu a zahiratu alamin shadidin ne mai kabaru kana mansub inda kana Allah gafuran kana Allahu wa kana Allah gafuran rahima ba ku a cikin Qur'ani ba wa kana Allah aliman hakima wa kana Allah sami'an basira an zaka ga ko sashi ina ka kaga kana fi limadin ne nafi so Allah lafzul jalala shine ismu kana gafuran shine khabaru kana mansubun da zai biyo baya zaka ce wannan ko mansub ne wancan na ko ka ce khabarul awwal nabiyin ka ce khabarul sani jaza ya halatta ana gane to shi ma wannan kana in dai an gane ba bata lokaci za mu yi. kana albaytu nazifan kenan asali albaytu nazifan mubtada na khabar ko to kana albaytu me nazifan gida ya kasance mai tsafta ne kana fi'lu madin najis almin albaitu shine ismu kana nadiban shine khabaru kana an gane kan karatu an gane kan karatu to yanzu da kana da sara da laisa da asbaha da amsa da abaha duka ma'anan ɗaya ne sannan da haka za mu ce sarar baito sarar sauko kasirin tufafin ya kasance gajere ne ko sarar albardu ƙarisan san ya kasance mai huda jiki laisa alƙadimu ƙauyen mai hidiman ba mai ƙarfi ba ne ko laisal amiru na shi mai aikin ba mai nishaɗi ba ne a duka yadda ka yi da irabin kana haka za ka sai dai kawai nan laisa za a ce laisa fi'lu madin nafisin jamidu ya dullu alal nafi fi'lu madin nafisin jamidun ya dullu alal nafi sai mu ce mabnin alal fati al khadimu shine ismu laisa qawiyyan shine khabaru me khabaru laisa mansubun wa alamat nasbi alfataha a zahira alakari ana gani ya asbahal ne annahi maridan me zariya waye gari mara lafiya shi ma haka zamu ce asbaha fi ulmadin naqisun mabni al fati annahi shi ma ismun min asbaha maridan shine sabar min sabar asbaha haka asbahu jawu mumtiran amsa shi ma haka sai dai kai amsa zamu ce fi ulmadin ne mabni al fati al mufidul madin naqisun مبني على الفتح المقدرة على المي على الألف منع من ظهورها التعذر الآمل شيني اسمه مي أمسا هو مجدبا شيني خبر مي أمسا أنغاني سيمي أضح الجمام شيما كيدا أكي أمسا ذاتي أضحاك أول ماد الناقص مبني على الفتح المقدرة على المي على الألف مناء من ظهورها التأذر الجمام اسم أدها كثيف خبر أدها منصوب كو أدها man hanya مزدهما هنيا يا yana cin تنقوسو an gani haka zallal matsar ruwa ya tabbata gazirin yana mai kwarara zalla eh fa na zallu laha akibina ko badat laka a alamar mununi mazallatan suwa muka karanta da su a cikin ashirya. to sai ne sai zallal gubaru kura ya tabbata sa'irin yana mai watsu an gani. sai ne ba da misbahu mutgida fitila ya kwana yana mai kunnuwa ba ta ya bitu ko ya bitu wannan eh shi ya tabbata ya baka ji bane malam sai anya ba dan yin gida ah, ga sai ka malam to ba ta zalla ya tabbata ka gane ba ta kuma ya kwana wanda ne ya bi tuna da in rabbihim da ko qiyama to yanda an gama da wannan ko to akwai wani dan tambihi da ya kamata mu yi a nan gurin akan kana da akwato amma mu shiga ka'idan mu gani ta da kullu kana kana takan shiga alal mubtadi akan mubtada wa sabab kun san na faɗa muku karatun sashi yakan karfafa sashi kun ga mutumin da muka yi muftada da kabar da shi a baya idan ya zo nan gurin ya fahimci kawai Muftada da kabar nan da ya fahimci iramu su ne kai aka canza shakalin na farko hukun a tsaya a muftada aka bar shi da damman shi aka ce isu mukala. na biyu aka goge damma aka sa fata ya zama kabaru kabaru kana ana gane sai ya ce mai ya da kulu ta da kulu kana kana ta kan shiga alal mubtada akan mubtada wal mai wal khabar a da khabar fatar fa'ul awwala sai ce na farko rufa wa samma sai a kira shi a ce me ismuha sunan kana da shi sa muka ce kana al baitu al baitu muka ce ismu me kana wai ko watan sabu tsani sai ke manabi fataha ko wa yusamma sai a ce khabara ha khabar dinta an gane kenan ah. kana Allahu gafuran an gane gafuran shine khabaru kana mansu ah. ana gane ah. to mislu kana fi ma taqaddama misalin abin da ya gabata na kana a cikin abin da ya gabata akwai tsara akwai laisa akwai asbaha akwai amsa akwai adha akwai zalla wa bata wa tusamma hadhihi al-af'al ana kiran wayannan ayukan ana ce musu akawati kana dan uwan fi'lin min hadhihi al-af'al wayannan ayukan da aka kawo dukkan su aiki daga cikin wayannan ayukan ko suna da mudari'un wa amrun suna da mudari'i da amri hmm. ya amalani amalan madi hmm. kuma suna aiki irin aikin da madi yake illa laisa sai laisa la ya ati min ha mudari'un wala amr ita ba ta da mudari'i ba ta da amri duk wanda ya ce laisa ya ce ya lisu ya ce lis to faƙar a tal'arabar ma la ya arifu ne ya zuwa larabawa da abin da ba sani amma kana tana da madi tana da mudari'i tana da amuri mu ɗauki ko ɗaya mu ba da misali mu bar shi a haka ko auna da sauran Ban ba ya ce kana tana da shi ba laisa ce kawai babu to ka cire ta an gane yanzu ba mun ce kana baitu nazifan ba shine madi na kana me mudari in kana ya kunu to sai ka ce ya kunu baitu nazifa shine laha mudari'un wal amr me amrin kana to sai ne kawai idan kana ce idan za ka kawo ta a matsayin amri ita za ka cire sunan ne sai ka baka mari sai an gane an gane kuwa eh. kaga kanan baitu nazifan ko ya kunul baitu ne nazifan idan za ka kawo amrin sai ka ce kun nazifan sai ka cire isu makana an gane kanan bustanu جميلا يكون البستان جميلا كن جميلا أنا غني لا تكون كان في كل ماد ناقص مبني على الفتي البيت اسمه كان مرفوع نزيفا خبر كان مرفوع يكون البيت نزيفا يكون فعل مضارع هو ناقص مرفوع ناقص نهاية شيما يكون فعل مضارع ناقص مرفوع لتجربه من النواصب wal jawazi wannan ayatin ta dan bakata wa alamatu jazmi as-sukun ko ana gane a wa alamatu yakunu fi'lun mudari'un marfu'un لتجرده من النواصب والجوازم وعلامة الرفع الضمة أبايرة علامة البيت شين اسم يكون نزيفا شين خبر من يكون كن نزيفا سيكت شيء كن فعل أمر ناقص مبني على السكون idan da fi'ilin tam ne za ka ce wa fa'ilu amma tun da naƙi ne ba za ka ce wa fa'ilu ba sai ka ce wasu mu'u an gane ko wasu muha ita kana kenan damirun mustatir nujuban daga dai anta an gane kan karatu an gane kuwa sai domar ka gane kuwa an gane kan karatu to shine kai bambanci dan haka haka za ka yi mabata mudara in ya bi ko abin shi ne mai bisi an gani nan ba ya ce ba ta marido ne eh, muta'alliman ba to bit muta'alliman ka kwana kana mai jin raɗi sai zama bit ilu madin na ke jifi mabnin alalmi alas su sukuni wasu muhu da mirin musu tilin wujuban ta zamiri wa anta muta'alliman shi ne kabar an kawai cire sunan kana da biya amuri don haka kun kaza kawai an gane sai ne to muje inda wa aka wato ha inda da yan uwanta misalai raƙumi mai haƙuri ne inda wa aka wato to haka kazalika idan an fahimci kana wa aka wato ha to aka sun kana wa aka wato ha shine inda wa aka wato ana gane ya can ba mun ce al mubtada wal khabar ba shine kawai kana ta ce shiga na farko ya zamanto me marfu na biyu ya zamanto me mansubun to har wayo inna idan ta shiga mubtada da saba na farko ita kuma sai ta mai da shi mansubun na biyu sai zamanto mafu kenan al-bustanu jamilu ya mu ce kenan inna al-bustana jamilu kun ga aka tinkana ash-shamsu tsali'atun ko idan muka shigo da inna ya zamu ce inna shamsa misali akan shi ne kawai akan ana gane da mu ce inna harfu nasbi wa taukidi wa mushabbahun bil fi'l tarfa'u al isma wa tansabu tansabu al isma wa tarfa'u al khabara مبني على على الفتح لا محل لها من الإضافة إن حرف من حرف النسب ميسا أكتي نسب saboda sunan da ke gabanta tana sa mai samu fata wa taukidin kuma ana kawo inna ne dan karfafa zanci inna harfu nasbin wa min wa taukidin wa mushabbahun bil fi'li kuma tayi kama da fi'li madi ke. yadda fi'li madi yake samun ka khabari da suna ita ma inna tana samun wa suna da wa amma yadda kana shi fi'ili ne ai inna ba fi'ili ba ce shi yasa aka ce wa mushabbahun bil fi'ili ta yi kama da da fi'ili inna harfu nasbin wa tawkidin wa mushabbahun mai bil fi'il mabni ala al ala al fath al jamala shine ismu an inna mansubun saburun shine khabaru anna inna marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu abghayratu ala asmi inna al harama lalle ne gidan tarihi ko kadiman da dadde ne kuma innal harama shi ma haka ana gane to sai me jalabawa ya yi kusa azzaharatu nadiratu fulawa wato mai ni'ima ne alimtu na san an da limti hana karibun lallai jarabawa kusa alimtu kun ga wannan mun yi shi a baya ko hmm. za mu ce fi'il madin mabniin alal فعل ماد مبني على السكون لاتصاله بتاء المتحركة وتاء المين ضمير بارز متصل بفعل مبني على المين على الضم في محل رفع فاعل سيمتي أن حرف نسب وتوكيد ومشبه بالفعل ومصدره shi sai an ƙara wa me wa masdari ne bambancin inna da anna inna da me da anna harfu nasbi wa taukidin eh? wa masdarin wa mushabbahun bil Mabniyun mabniyin ala ita tana da muhalli ne da ilahi sai mu ce mai الامتحان شيني اسم أن منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على قريب شيني من خبر أن منصوب وكركم أنت أبايا لما النسب فعل المضارع mun yi bayanin masdar mu'awwal akwai masdari mu'awwal daga anwal fi'il akwai kuma masdar mu'awwal min anna wasmiha wa an an gane kuwa imtihana yamtihinu mai matsalinsa alimtihana ana gane ya to idan ka ce alimtu na sani ba alima filin wa fa'il ba yanzu me kake nema makulin bihi dan fi'ilin alima yana san makulin biyu guda da an gane alima to yanzu tun da haka ne an samu alima kaga yana neman makulin biyu hmm. to maimakon a kawo makulin biyun mubasharatan sai aka kawo anna wasmiha wa khabariha sai aka ce alimtu anna Hana qaribun takadirin maganin shi ne alimtu Alimti Hana qaribin da aka alimtu filin wa fa'il ko hmm. Hana ya zama mai maf'ulun bihi mansubun na alima ina ba ta gane maimakon a ce alimtu limti hana karibin maganar wajen ƙarfi ba ta kai a ce alimtu an da limti hana karibin ba tiwa yi wa mawaki wanda kake faɗa ma cewa jaraba ya kusa yana shakka idan ka ce mai alimtu limti hana karibin ya tsaya na mamaki anya daga gaske ne kuwa amma in ka ce masa alimtu an da limti hana karibin ya san daga gaske kake lalle fa jaraba ta kusa ana ganewa an gane kuwa sai me ya surruni yana faranta mari an anna zaharata nadiratu kun ga mun irin wannan a baya ya surru fi'lun mudari'un marfu'un ko lita himinan na wasu bi an nuna nuna mai wukaya ana ganewa an nuna nunul min wiqaya wal ya'u damirun ne muttasilun بفعل للمتكلم مبنون على السكون في محل النسب مفعول به مقدم يسرني ينا فرنتا مني me yake faranta mani anna zaharata lalle fulawa nadiratun min ni'ima ce yasurruni yana faranta mani me yake faranta mani nunan fulawa ko shine abin da yake faranta mani to tunda mun samu kulin bihi muqaddam yanzu muna neman mai fa'ilun mu'akkar ana ganewa sai mu ce anna harfu nasbin wa taukidin wa masdarin wa mushabbahun bil fi'li tarfa'u isma wa tansabu al khabara mabnin ala al az shine ismu mai ismu anna mansubun wa alamatu nasbihi al fataha al zahira ala akhiri ko najiratin shine mai khabaru anna mansubun wa alamatu marfu'un wa alamatu rafi addammatu a bahira alami idan ka gama sai ka ce wal masdaril mu'awwal min anna wasmiha wa khabariha fi mahalli rafin fa'ilin mu'akhir me taqdirin sa shine yasurru ne naduratu zahari yasurru ne naduratu zahari yana faranta min hasken fulawa ko ni'imar fulawa ana gane ganewa in ma ba a gane ba a riƙe li'irabin ba wallan kana ba mata a gane in dole in za a buga li'irabin sai ka ta karo da su a qur'ani da inna da anna walamu anna fikum rasulullahi hmm. hmm. harfin nasbin وتوكيد ومشبه بالفعل ومصدر باب مصدر dan ita ba a ba a tawilin abin da ke baya gabanta a kawo masar ba yi ita inna amma anna ana yi eh da anna da kuma an wancan kuma fi'ili ne ke ba amma ita in anna suna ne da sabari ne ake ta'awilin shi da ainihin wato ake ta'awilin shi da masu da shekarun jiya in ka saurari tafsirin mana suratul hajj da muka yi da wajen zalika bi anna allaha huwal haqq ba mun yi wannan ba wa an wa anna ma yad'un zalika bi anna allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur an sai da muka yi wannan ana gane to sai me alkitabu ustadukum ka annal kitabu ustadun kai ka ce littafi malami ka anna sai mutu harfu me harfun nasbin wa me eh harfun nasbin wa tashbihin kamantawa ne ka annal kitaba kai ka ce littafi ka anna zamu ce harfun nasbin wa me wa tashbihin mabniun ala al-fath an gane la mahalla lahu min al-ilaf al-kitaba shine ismu ka anna ustadun shine khabaru min ka haka ka anna qamara misbahu kaman fitila kaman wata fitila ne haka zai zama albaytu jadidin gida sabo ne lakin sai dai fa al'asasa kayan gidan kadimun tsofaffi ne ko san me yake faɗa al'asasa a cikin suratul maryam ko za a iya tuna wai za ta tula alaihim tun bayyinatin qala alladhina kafaru ko a asasan iya, ko asasan ne karkashin kayan daji asas to kun ga albaitu mubtada ne ko jadidin shine me sabar mubtada to karatunmu shine lakin na sai dai da ka ko ba haushe yana magana ya ce maka lakin shi yasa ya ce da walakin wai gora a cikin ta <laughs> ko ba al jadidin idan kana ba wani labari kace gidan sabo ne to zai iya fahimtar ma duk abin da ke gidan sabo ne to idan kana so kai masa istidraki ya gane ba haka abin yake ba sai ka kawo lakin ka ce eh to lakin sai ne fa gidan duk da yake sabo ne amma fa al'asaka kayan gidan kadimin su tsofaffi ne dan kar ya je mummuna fahimta sai kai masa istidraki kun ga zamu ce lakin na harfu mai harfu nasbin wa mai wasu jirakin mabnin al-fatih al-asasa shine ismu ko qadimun shine khabaru lakinna marfu'un haka shabbatin nar wuta ta kullu shabba zamu ce fi'il madin mabniun ala al-fath fi'il madin mabniun ala al-fath ko sai min watta'u sai mu ce alamatu ta'anisi alama ne na mace eh wannan eh harfu nasbin wastidrakin iskar da abu an gane shabba za mu ce fi'il madin ko mabirin alal alal fathi ko watta'u alamatu ta'anif alama ce ta mace ba dole bane zama muna da alamar ta mace akwai hakiki akwai majazi za mu ji duk akwai alamu ina ganin na uku a na hudu ne na sanar akwai alama ta mace a an fahimta yi an gane to a wattau alamatu ta'anisi mabni ala sukuni lakin hurrikat al kasara littiba'u ne shabbat ta kunnu a tafi ta kunnu annaru me magan annaru eh ajin nake da na amsa to lakin sai dai idan ka ce mu wani wani gida ya kama zai ɗauka komai ma lalace a gidan sai ka ce lakin sai dai fa alkasa'ira asarorin da aka yi a gidan kalila su shakka ce da haka lakin sai ka ce harfu me harfu nasbin wasu tijirakin mabni na alalmi alalfatti alkasa'ira shine ismu lakin na mansubu kalilatin shine khabar lakin na marfu'un ana gane هم الذين يقولون لا تنفقوا shuku alaman inda رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يذكرون munafiki ne yana nan a matsayin shi na ismu lakinna sai dai baka sani ko kuwa ce baka ta wani ya ce awal zai ya wata yawon ta tsaya mai alfa ya rasu yadda ana gane sai laitar fasiya su nadi zai ina ma a ce kayan marmari mai nuna shi laita za mu ce harfin nasbin wa tamanni mai tamanni buri harfin nasbin wa min wa tamanni mabnin alfaki hatta shine ismu laita naridatu shine sabaru mi sabaru laita haka laita alqamara talibun shi ma haka harfin nasbin wa tamanni buri ko dai gurin abin da sai ka sha wahala zai yi ko kuma gurin abin da ba zai taɓa yiwa ba wanda ya tsufa yake yana so zai zawo yaro kaga ai gurin abin da ba zai taɓa yiwa ba ne ko kuwa laisal qamaru talibun shi ma haka ana gane sai la'alla kitaba rakisu ina tsammanin littafin mai sauƙi ne la'alla za mu ce harfu nasbin wa taracci tsammani la'alla harfu me harfu nasbin wa taracci amma mun ja faɗa mun ce la'alla tana zuwa da ma'ana guda hudu la'alla tana zuwa harfin nasbin wa tarabbi shi ake karanta a nahawul wadi a annahawul wadi na ɗaya din nan harfin nasbi wa me wa tarabbi sannan la'alla tana zuwa harfu ta'alilin dalili sannan la'alla tana zuwa da ma'anan kat tabbas sannan la'alla tana zuwa da ma'anan huruful jarri a wasu yaruka idan abin da zai biyo bayan ta sai zama ismu majrurin bila Allah ana gane shi yasa mutum ya duba alfiya zai ibn malik da ya tashi kawo hadda ita ya a cikin huruful jam haka huruful jam وهي من إلى حتى خلا خشاء دا في أن ألا منذ رب بلا من كوا ومتى ko sai ne alkitaba shine ismu ne la'allaku mansubun wa alamatu nasbi alfataha al-zahira ala akhirih sisun shine khabaru la'alla la'allal maridu na'imun la'allal maridu na'imun ina tsammanin mara lafiyan barci yake la'alla kun ga shi ma haka al almaridu shi ma haka sai ne ka'ida abin haddacewa inna wa anna inna da anna wa ka'anna da ka ka'anna walakinna da lakinna wa laita da laita wa la'alla da la'alla ta da alal-mubtada." تدخل على المبتدئ ثم سكن شيغا مبتدا والخبر ده خبر كو فتنسب المبتدا sai si mamun ta damin fataha ko wai san ma sai a ce ismuha watan sibu mai watar ko ulkabara sai ce kabar mai don ma wai san ma sai a ce kabara a kabarinta ana gane to shi ne sai mai sai mu je darasi na gaba eh? yi suna jarra kisra kun san masu na'au suna da su. idan suka ce ma abu shi shine abin da yake da fata ba abin da aka kafa ba wani an je gurin shi karatun alfiya don ya mata fasarar lura wal aslu fil mabni an yi sakkana asalin abin da yake ginanne ne idan an gina to an yi sakkana a zauna a ciki wa minhu daga cikin shi abin da yake ginannen nan su fatihin akwai wanda za ka kaje gidan abu da biyu wazo kasirin akwai abin da za ka ga idan za a yi gini ba zai wace an kakkare wasu abubuwa wadan akwai abin da sai an tattaro shi an gani eh alaman gane nan bane alimta annar imtihana qariban karibu karibu da haka alinki hala shi ne ismu anna maksumu karibun shi ne kabaru anna marfu ka gane aka ne kaje kafa wasu wasalin shi yasa da ka canza wasalin dole ka ji baka gane ba to jarru lismi yi masuna jarra shi ne kisra misali na zalar matsaro min sama ruwa ya sauka daga sama wannan ba mu da bukatar mu koma kan shi na zalar matsaro mun riga mun wuce wannan haka ne yanzu abin da muke da alaƙar shi shine minas sama'i daga sama Allah ya ce wa na minas sama'i ma'an tahura da haka za mu ce min za mu ce min harful jar mabniun ala sukun anan gurin amma lakin hurrikat al kasra littaqa usakinin kullu katil fata littaqa usakinin as-sama'i shine ismu majrurun bimi bimin wa alamatu jarrihi al kasra al-zahira alami akhiri an gane sai mai ya ati sama ku kifi yana zuwa min ma'i ko min bahar daga teku ya ati fi'ilun mudari'un marfu'un li tajarrujihi min an-nawasibi wal jawazim wa alamatu rafihi ad-dammatu abahiratu a ad-dammatu al-muqaddara ala al-min ala al-ya'i mana'a min zuhuriha as-sikal eh at-ta'azzur as-sikal ne man ta'i at-sikal ko as-samaku shine fa'ilun marfu'un ko min al-bahri shi ma kaman min as-sama'in shine karatu. sai me sa'al jishu ila al-maidan rinduna ta yi tafiya ko ta yi gaugawa zuwa ga fili sa'a fi'il madin mabnin ala al-fathi al-muqaddara ala al-alif mana min zuhuriha at-ta'azzur at-ta'azzur alifun الجيش فائل مرفوع إلى حرف جر الميدان شين كراتون bi ila. Haka ne? sarat al-mashiyatu ila al-haql mai tafiya ta tafi zuwa a ainihin wato fili ko gona sara fi ulumadin mabnin ala al-fathi fi ulumadin mabnin ala al-fathi ko watta alamatu ta'anith mabnin ala al lakin hudu katil kasra litaka'u sakinaini al-mashiyatu fa'il marfu'un ila harfi jarr al-haql ismu majrurun ila shine karatu sai ne yanzu wato sadauki soja yana sakkowa an misali daga doki kun ga an shine karatu tun da ai mun riga na faɗa muku na ci akwai abin da in muka wuce shi to ba za kuma tsaya mai mai tashi ba tun da muka yi wancan fi'ilin rafu fi'ilin mudari ya kamata a ce yanzu duk inda mutum ya ga irin wannan da kan shi zai iya yi zai yi lalabi kai ladan ke na ɗaukar kukirin sallah za ka yi ka gani an harfin harfi ne حرف جر الكون مبني على السكون لكن حركت الفتى لاتقاء الساكنين اللسان شين اسم مجرور بمن بأن يذهب الخوف صرو yana tafiya an tifli daga yaro shi ma haka sai me yatfu al katako yana yawo alal mai akan ruwa ko yatfu tafa yatfu yatfu fi'lun mudari'un marfu'un mita darrubihi min an-nawasib wal jawazim wa alamat rafihi ad-dammatu al-muqaddara 'ala al-waw man amin dhuhuriha athiqal al-khabashi shine fa'il maf'ul 'ala kun ga nishe ya koma can baya yanzu yas yasta'u ko fil da kuma tajri safinatu 'ala al-ma'i gwargwadon abin da muka karanta yanzu a na'ul wadin nan daga farko zuwa ƙarshe ya kamata a ce mutum zai iya ɗabbaka wasu jimloli da kanshi wajen littafi da haka yanzu ta jirin safinatu jirgi yana gudu alal mai a kan ruwa ba in an tambaye ka ala alal mai ya ra'ayi littafin shi kaɗa kana dibi-dibi don ya kamata ka riƙe wannan ka'idan ana ya? yasqutu alal samar wato dan itace yana faduwa alal ard akan akan kasa wannan na san qur'ani cike ce da wannan ala harfu jadin al ard ismu majrurun bi bi ala yanbahu al kalbu kari yana yana haushi fil bustani a cikin gona tunda su laraba suna da asma'ul aswa suna yin sakultuka ne ba haushi ne me zai ce ya kuka ko da ko ba haushi cewa ce kare ya haushi ba kuka yake cewa fi harfu jadin al bustani ismu majrurun bi bifi ko kashartul fatiha ko da dakhala al mujrimu fi sijn mai laifi ya shiga cikin kurkuku dakhala fi ilmadin da al mujrimu fa'ilun marfu'un ko fi sijn a aljaruwar jar wal majrur da haka har ce fi harfu jar al sijn ismu majrur bi alawa alamatu jarri al kasra al zahira al akhir to nan gurin ne na taɓa faɗa a wasu munasabobi na ce malam da ya ce kharajal mujrimu fi da ya ce akan dakalal mujrimu fi saboda fi'ilin dakala ya kudu idan ya shiga cikin abin da yake hissi ne to muta'addi ne in kuma ya shiga cikin abin da yake ma'anaru ne to shine kalabi ana ganewa yanzu a sijinu lazim ma'anawi ne ko Isini? Isini ana gani mafi ƙarfin hujja kuwa a wajen istishhadi babu kamar maganar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya faɗa hikayatan annabi Yusuf alaihi salam wa dakala ma'ahu as-sijna fatayan wa dakala ma'ahu as-sijna fatayan kuma as-sijna maf'ulun bihi wa dakala annabi Musa yana magana ko walamma dakala ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها rizka da haka fi'ilin da kala idan ya shiga cikin abu hissi ko muta'addi ne amma in ya shiga cikin abin da yake lazim ne a ma'anawi to lazim ya yi hallazina amanu udkhulu isilmi kafa da haka asilmu ai abu ne wanda yake ma'anawi ina fata an gane idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi me fi dinillahi saboda addini abu ne wanda yake mahasus ne ko ma'anawi ma'anawi ana ganin shi ne eh ba a ganin shi amma da ya ce kharaja kharaja lazimi an gane da haka sai ya zamanto al shi shine fa'il don dama karaja baya samun mafulin ne samu an gane sai dai a karaja to za mu zo babin ziyadar hamza a farkon fi'ili da kuma fada'ifi ɗaya daga cikin ma'anonin da yake ainihin wato bayarwa ina fata an gane da haka karatunmu da ya fi ko kala manta da kalin mujrimu fi sai me A Fati fatihata na yanko kayan marmari bisikki ne da wuka da haka shartu za mu ce fi'ilun madin mabnin ala sukun fi'ilun madin mabnin ala sukun litisalihi bi ta'il mutaharrika ko wa ta'il mutaharrika damirun baridun muttasilin bi fi'ilin mabnin ala dammi fi mahall raf'in fa'il al-fatiha shine mai مفعول به منصوب الباء حرف جر السكين اسم مجرور بالباء انا غانيه سيمين ya taƙatalin junudu wato runduna tana yin yaƙi bisiyufi da takubba ya taƙatalin wannan mun wuce shi aljunudu shi ne fa'ilin marfu'un bisiyufi alba'u har harfu jarin asiyufi isu majururin bimi bilba ko alja'izatu kyauta ta tabbata ne lissabiki ga wanda ya riga alja'izatu abinda muka faɗa a farko me matsayin alja'izatu مبتدا saboda za a fi me fi awwalil jumla na biyu sara ma'arifatan an gane na uku sara madmuman da haka aljaibatu za zamu ce ne مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة علامة آخره لا اللام دام في حرف جر السابق اسم مجرور بمن بلا بلام وعلامة بلام وعلامة جره الكسرة الظاهرة علامة أصلي شنو أقول لك مبتدا علاقة لشيء amma watakila wani ya ce to tun da an samu da ina khabar din yake to dan kaga dama za ka wa shubhu jimla, lissabi fi mahall raf'in khabar mubtada ko ka ce wa shubhu jumla lissabi muta'alliqun bi khabarin mahzuf yana da ta'alluki da khabar da aka share تقديره الجائزة للسابق ثابتة أو كائنة أو مستقرة وأخبروا بظرف نوع حرف جر باقي يقول ما لي فداوا ناوين معنى كائن أو استقر haka ya faɗa yi ina ba an gane sai me na sai ainihin wato mukulli kuflan mukullin ya kazana saboda ainihin wato taska saboda su kun ga ishtaraitu fi'lun wa fa'il dan matsallake wannan kufulan ne mai maqulun bihi lil lam harfu jarrin mabnin ala sukun al khazana shine me ismu majarurin bilam wa alamatu jarrihi al a al zahira alami akhirih yujarru al ismu al qa'ida qa'ida bin haddacewa ana wa sunami kisra idza sabaqahu harfun min hurufil jarri idan ya gabace shi haruffa daga cikin haruffal jarri al atiya masu zuwa wa hiya sune min wa ila wa ba wal to sun kai guda 20 wannan ma bai kawo nan ba anan to faqis yanzu nan ana kawowa ne a matakin farko masu nahawun nan ba karamin kokari suka yi wajen sauwaƙe wa ɗalibai a duniya karatun nahawu dan da idan za a fara a sauri da aljubrumi ake fara to kuma sai a fara lokaci ɗayan aka zo kan fa'il za a gama maka fa'il na duk duniya daraba darabtu darabna darabu daraba shikenan in ma ka gane in baka gane ba matsala ka ce shikenan Ke sa da aka tsorata mutane da karatun na wani irin dodo ne kowa gudun sai yan saura da rafi shine annatu wal min al al Mhm. Haza kitabun mufidu. Wannan littafi ne mai amfani. Qara'atu kitaban mufida. An gane to kun ga qara'atu kitaban mufidan na karanta littafi mai amfani. Mun faɗa mun ci suna idan ya zo a farko me shi. Mubtada ne. Mubtada ko muka ce yana da sharadi guda na uku. Na farko ya zo a farko ko? Na biyu an ya kuna me? Na uku ya kasance me? Madmu. A zama yi magana an taba kwana. to anwa'ul ma'arif guda bakwai ne akwai shigar alifin da lamu akwai idaha sannan akwai dama'i akwai asma'ul ishara inda mun samu na hudu alifin da lamu da yake nan ko idaha da haka in ka ci kitabul lahi kai idafar Allahu lafzul jalala zuwa kitabu yanzu sunan ya zama ma'arifi mm. an gane mm. sannan akwai ne abdamali ana wa anta an gane hannu an gane sannan akwai asma'ul ishara don ma'arifa ne shi ba. ana gane to za mu zo li'irabi na mahalli inda idan ka je ma'aikatu akwai inda za ka ga kowane guri an sassa suna wannan daraktu da sunan shi da mukamin shi ga inda zai fakin wannan maza inda zai fakin wannan maza inda zai fakin to da zaran wani yasu ya ajiye motarsa a inda ba gurinsa ba sai a ce wani ya ajiye motarsa a gurin wa a gurin wani to za mu zo li'irabin muhalli akwai lokacin da za da suna ya zo ya sa inda ba gurin shi za ka in ka tashi bayani sai ka ce wannan sunan gurin kaza ne zuwa ɗaya. ana gane to daga ciki akwai asma'ul ishara kun ga za mu ce ha harkulittin bi faɗakarwa ne don ko ba shi za a yin ishara shi yasa da ibnu malik ya tashi kawo cikin alfiya ya cire ce bai za li mufradin muzakkarin ashir bi zi tita alal unsa tusi li ya cire ha'atu an gane za mu ce ha harfu me sai mu ce za ismul ishara suna ne nawa na nuna abu sai mu ce mabni na ala sukun an gina shi akan wa a sukun fi mahalla rafin muftada tunda ba zai yi ba ya zo a farko sai a ce to hazu kitabun mufinu sai a ce to hazu zuɗin mustala ne a ba zai yi ba ina ba ta an gane za mu ce za da ishara na ala sukuni an gina shi akan sukun a mahallin rufu'a da ya kamata a yi ma mamutada ina ba ta an gane sai mu ce kitabun ne wa khabaru mubtada marfu tunda dama ai mun ce khabar shi ya yake samu kuma za ka ga haza kitabun wannan littafi ne ko ba na gaba jumlar ta cika ba haka bane to sai mu ci wa huwa man'u shi littafin shine wanda aka siffanta mufidu shine na'at littafin sifarsa an gane ko an na'atu sifa wal man'u wanda aka yi wanda aka siffanta an gane wa hada kitabun ansalnahu wannan littafin mun saukar da shi me sifan littafin mubarak mai albarka ne an gane sai me karatu kitaban a a hada mai danin fasihi wannan fili ne mai faɗi shi ma haka za a yi mai shi kun ga hada mai danin wannan fili ne in aka ce hada masjidu wannan masallaci ne ba a masa sifa ba hmm. amma aka ce hada masjidun kabiru an mai sifa ko ba mai ba me sifar masallacin babban an gane hmm. hada talibun mujtahid hada talibin wannan talibi ne mai shafa talibin mujtahidun mai kokari ne da haka zaka ce talibun shine mai khabar mubtada marfu'un wa huwa man'ut ne na asifat talibin shine mujtahidun mai kokari ne ana gane ya sai me qara'atu kitaban mufida la karanta littafi mai amfani ko qara'atu fi'lun wa fa'ilun fi'lun wa me wa fa'ilun kitaban shine ne maf'ulun bihi mansubun huwa me man'ut shine sifar littafin an ne wanda aka siffanta mufidin ne mai na siffar littafin ana gane uh-huh. na ga fili mai faɗi ko nazar ko ra'aitu filin fa'il mai dana shine maqulun bihi mansubun huwa min hmm. matufasihan shi ne na atin nazartu fi kitabin mufid na yi kallo fi kitabin mufidin a cikin littafi mai amfani kun nazartu filin wa fa'il ko fi harfu jarrin kitabin harfu jarrin da muka karanta yau ismu majrurun bi me bi fi wa huwa man'ut mufidin shine jaraitu na yi fi fasihin a cikin fili mai faɗi kun ga jaraitu fi irin mai danin isu majarurin bifi wa huwa man'ut fasihin shine mai na'atu aljamilatu wato fulawa mai kyau ta bubuɗe kuma a lura akwai mutabaka tsakanin annatu walmi idan ka kawo sunaye guda biyu idan na farko ka bar shi da tanwini a matsayin sifa to shi kuma wanda aka siffanta shi ma za ka bar shi da tanwini idan ka kawo na farko da alifin da lamun a matsayin sifa yana nan da aka kira sallah ne to shi kenan ka jira mun kusa gama idan na biyu kai ne ka kawo na farko da alifin da to na biyu ma sai ka kawo da alifin da lamun don ya samu hudawar idan ka ce ra'aitu na ga rajulan wani mutum kun ga rajulan a matsayinsa na makulin bihi da tanwini ko to zai zama huwa man'ut abinda za ka kawo gaba a matsayin sifar shi shi ma dole zama yana da tsanani ra'aitu rajulan tawilan na ga wani mutum mai sifar mutum to gode da haka rajulan maqulun bihi mansubun huwa manqul tawilan shine mai ra'a ko ra'aitu rajulan na ga wani mutum asiran gajere kun ga rajulan maqulun bihi mansubun ko me sifar sa asiran gajere ne to in ko na farko ka sa masa alifin da na biyun ma sai ka masu idan ka ce ra'aitu rajula eh sai ka ce me ra'aitu rajula tawila na ga mutum dubu tunda na'ad ne da wa da man udula ay baka. ba zai yi ba ka ce ra'aitu rajula na ga mutum sannan ka ce tawilan kuma kana nufin na'ad da wa. da man ba zai yi ba ana gane sai sai ne to shine nan tafattahatu wato ta bubbuɗe alwardatu ita ce filawa me sifar filawa shine aljamilatu ya kyauci ba zai yiwu ba a ce tafattahati a tafattahati sannan a ce alwardatu kuma a ce jamilatu a matsayin annatu wal mandu ba zai yiwu ba an gani in ku kace tafattahati alwardatu ce jamilatu sai yanzu kuma da karabin dole canza <laughs> Allah ku kure yake ina fara fara ina tafatta fi waddatu hmm. a ta kuskure ne tafatta til waddatu zama hmm. ne to shine da aka kaga tafatta fi ulumazin ko hmm. fi ulumazin mabni ala al والتاء علامة التعريف مبنون على السكون لكن هو بكسر كسر لاتقاء الساكنين الوردة شين فائل مرفوع وهو منقوط الجميلة شين نعم أنا قال انت في النهو جنان in dai ka riga karanta wannan abin a ka'ida kamata ya samu in ka mutum ya yi sabanin haka a littafi sai ka ɗauka gyara da kanka ko kuwa ko a koran da fa'ili zai koma nasaba yake samu a koran da maf'ulin bihi zai da wadan ma yake samu eh ai ba zai sai ne kaqatul ta na tsinci fulawa aljamila da kyau kun ga kaqatu filin wa fa'il arwata shine ne maf'ulun bihi mansubun ta a huwa man'u shine na asbin shi nazartu na ya kallo ila alwardati zuwa ga fulawa aljamilati mai kyau ina fata an gane eh sai ne alfa'ida ƙa'ida abin haddacewa annatu lafzun yadullu ala sifati sifatin annatu shi na'at lafzu lafazi ne ya dillu da yake nuni ala sifatin akan wata sifa ismin qablahu akan sunan da ke gabaninsa ana kiran sunan da aka siffanta sai a ce masa ne man'utan da haka idan ka zo gurin likirabi da za ka ce hada kitabun mufidun bayan ka gama likirabin kitabun a matsayinsa na kabar ka ce wa huwa mai. man'ud wancan na za ka ita wa huwa masu wancan sifa yayi sannan wa huwa masu shine wanda aka siffanta wancan kuma shine wa shine sifa an gane eh annatu yatba'ul man'ud annatu shi nahat an gani na farkon kenan ku ya ci ba'ul yana bin na biyun wanda aka siffanta kenan wajen rufa da haka idan an na'as marfu'un ne labudda an yakuna man'utan shi ma marfu'un labudda an ya kuna manhutun marfu'a haka ne an gane shi sa aka ce haza kitabun mufidu sai me wa nasbihi haka wajen nasaba yake bi wa me haka nan wajen jarra yake bi kun ga nazartu ila me ila wardati aljamilati dan ka dole a samu mutabaka idan annatu yana da alifin da lamun man'ut shi ma sai ya samu Shi ne shine annas yatba'u al-manqut fi rafihi wa nasbihi wa jarrihi wa tankirihi wa ta'arifi, da akwai wannan ƙari da kuma lakirarsa da kuma wani wajen ainihin wato ta'arifin sa idan wannan yana da alifin da lam wannan dole ya samu alifin da da al da lam shi yasa abinda ka fara karantuwa a farko al jumlatu al mufidatu an na'at wal manqut shi yasa da zaka canza البستان ka ce aljamilu ko aljamilatu to shi kenan yanzu ya zama annatu wal mawqut ba mutara da kabar ana gane kan karatun ko an gane kan karatun wannan shi da haka Daras, idan mutum bai gane ba zai iya yin tambaya akan abinda kuma na san karatun zai dan ma wasu abin da haka zan ba da namban waya ta da ake samu duk wanda ya ji na faɗa ake nan gurin da ake ba da karatu ne ba wurin ne karatu yanzu wannan karatun ba za mu dawo ba sai da wata